akwai imam salman idris inda yake daga umar juma juma a wuce ga five insha Allah a turiko a nan muna tafiya za mu kara recognizing sauran mutum bakinmu da mu da salo amma yanzu sun yi ka mai ga من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chairman shugaban taro kuma babban babban wanda zai mana zakta yau a profesa anto yola yalwa yalwa yalwa sauran manyan malamai shekunai da suka kame zuwa yau ɗan uwa yayi ko take ba kai wa ana shirkin kanne ya'ya da jikoki da suka tsaro a nan na muku barka da zuwa da kuma ni godiyar mu godiyar wannan eh, foundation da kuka sami ansa da yakin kamar da aka bayani wannan dakta ita ce ta goma a tsarin lantarki da wannan gidauniya ta ahmadu zubairi suke shirya ma a nan abuja ta ga ƙarƙarin nan a gurgule na son yi bayanin ita wannan gidauniya saboda wa'anda watakila wannan shi ne zuwa nasu na gurgule gidauniyar ahmadu zubairi wato wani gidauniya ne da wato zuriyar wani shaharar malami shugaba kuma limani a kano a galadanci wanda yake ya yi zamani wajen shekara ɗari da ashirin ko ɗari da talatin da suka wuce. shi wato limamin farko a unguwar galadanci a tun wajen alifin takwas da saba'in da wani abu to da shi da ya'yansa sun yi tarbiyya kwarai ga yanzu har a zuwa yau wanda yake tarbiyyar nan ta kunshi abubuwa da dama amma cikin mahimmai a cikinsu shine akwai rika zumunci da kuma wato tattara hankali akan karatu da shari'a da kuma noma da sauran sana'o na halama to cikin harkar rika zumunci sun koya mana sun koya iyayen kuma sun koya mana wato lika zumunci wani muhimmin al'amari ne na raya al'umma na raya zuriya wanda da ya fi lokacin ah, shugabannin mu, ah, kakanni ah, iyaye da kuma yayye suka ci gaba da wannan al'ada koyaushe na kokarin su jawo yan uwa su kuma tabbatar cewa duk wani wanda yake a hali ne ya fahimci wannan kuma yana jajircewa wajen rike kudinci da taimakawa rayuwa to kamar yadda abubuwa suka gudana suna ana samun ci gaba har aka zo cikin kamar shekara a da suka wuce aka kafa wannan gidauni wata yayyamu da iyayen suka kasa ta ɗaya daga shagun da suke yi shi ne kusan koyaushe taimakawa wajen um, karantarwa na shari'ar musulunci da kuma wato ma'amaloli da ya tashi da su nike um, to daga baya da aka buɗe abuja ƙa'yan wannan zuwa suka fada taruwa sai muka ga kamar wajen shekara goma sha biyu ko sha uku da suka wuce to ya kamata mu kafa wani uh, branch na wannan gidauniya a nan saboda ci gaba da yin wannan aiki alhamdulillah a yanzu akwai ƴaƴan zubairu da jikokin da da jikokin da jikokin jikokin da kusan biyu da hamsin a nan abuja saboda ka koyaushe muna taruwa mana ɗaya daga cikin abin da muke yi shi ne da'awa da wannan ta kunshi abubuwa da yawa ɗaya daga cikin ne wannan lakta duk shekara da muke shigawa, kuma yadda aka bayani yau ita ce ta goma alhamdulillah to tsarin wannan lakta da muka ɗauka na so ta za bayani daga baya a akan harkar wato um, koya wa 'yan uwa ɗaya da na musulunci muhimmancin wato ma'amala saboda su da masu mutanen mu suna da zafi cewa wajen ibada amma wani lokacin da ya kaga ba kanci ma'amala ga shi kuma a gaskiya shi addinin musulunci da ga kome ba ya shafi ibada na tsakanin gomini tsakanin musulmi tsakanin amadan da ya kuma shafi mu'amala tsakanin su da sauran halittu da ba ta ba ku da tsakanin su da sauran halittu to cikin wannan harsa ba kila a cikin wannan lokaci da ake samun ah, wato cikin rikice da kuma sauran wato abubuwan da suke ba mutane ah, shi ne ya kamata da ke ganin a ah, matsalin malamai suna bayani kan yadda yake wa'annan ma'amaloli za su za a su ba ila sa'anin wato kula da kai da kuma kula da bayan yada da jikoki da kuma hulɗa tsakanin mutane da gwamnati da mutane da sauran yan uwa da masu kuri da masu da su na ganin aka sami cikakken bayani a kan wannan zai wani mutane sai a kan abubuwa ɗaya kuma zai sauƙi sauƙaƙe mana a wato ma'amala da juna a kan wannan to wannan shi ne da cikin wannan ɗarsa kuma insha Allah kuma tabbatar kamar yadda aka bayani cewa wannan shekara da tafsir mansur zai yi mana cikakken bayani kuma insha Allah za mu za mu to na tsanci lokaci da yaro da na so a ƙarshe yi muku mara da zuwa mai sake godiya da kuka karɓar wannan gayyatar na fata ubangiji Allah zai sa mu amfani da wannan kuma shi wanda zai zaka da shi da zai Allah zai yi mana sakayya da wannan aiki a gode alhamdulillah Allah Allah gobe kare yi Thank you. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan masu girma muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da babu wannan dama mai na musaju a wannan dakin taro domin gayyata daga cibiyar ta ƙasa gabaki daya kuma wato shashin na abuja babban mai masaukin baki jina mansur ahmad wanda shi ya gabatar da fida gabanin da karbi amsakuwa babban bakonmu kuma mai gabatar da kasida shehi cikin lai na kasar nan gabaki daya ma da wasu kasashen daban da ake moran ilminsa professor kuma sheik kuma liman kuma barista wadda yana da wahala haɗa irin waɗannan abubuwan ga baki ɗaya tare eh, mansur isa yalwa halin misalin eh, mataimakin shi ne masaukin baki kuma mataimakinsa a jagoranci alhaji ahmad rufai muhammad sauran yan uwa manya-manyan limamai wanda a mace sunayen su ba sai na maimaita ba da sauran iyaye na mata da yan uwa na almajirai muna kuma haɗin zuwa wannan taro mai tarin albarka wadda cibiyar zudairiya ta gayyace ni kamar yadda na bi tarihin wannan cibiya kuma na ƙara samun ilmi a wajen shi injiniya shi ne farkon tafiyan wannan cibiya ta faru ga gidan imamu zubair a shekara ta 1956 kaga shekarun suna da suna da yawa kwarai don ah, sun kai ma tajirin najeriya wannan kungiyar tajirin najeriya da kusan shekara hudu to wannan ba karamin yunkuri bane a ce tun a wannan lokacin ake da wannan tunani har abin ya bunƙasa ya kai ana da wato jama'a ba ƙanƙani ba da kuma taimako masu yawa domin na bibiyi tallafawa da ake yi sai na samu har an kai ga akwai makaranci guda uku wadda wannan gidauniya ta gina wadda fi bani mamaki shine wato na fiyanko a ƙasar nasarawa wadda akwai yara suna karatu na ina primary kuma akwai manya suna karatu na islamiyya a wannan makarantar kaga har jihar nasarawa sannan akwai a kano wadda wannan babu mamaki guda biyu manya-manya sa'annan kuma ya tsakanin wato wannan zuriya yana da yawa ya kai da kula da karatun waɗanda ba su da ƙarfi da taimaka musu shi ma na bibiya na gano an samu wato ainihin cigaban da yawa a wannan fanni wannan da'awa da ake kowane shekara wannan an an yi bayanin za kuma takardar da suka raba za ka ga hadda maudu'ai da sunan manya-manyan malamanmu na wannan ƙasa wanda suka gabatar da kasidu a lokaci daban-daban wannan yana nuna maka yadda wato cibiyar take da gidanya take da wato ainihin wato hangen nesa na a ce an nemo manya-manyan malamai wato ainihin waɗanda suke da ƙwarewa a fannoninsu irin su professor Rijin Lemo irin su dr bashir ali irin su a shek daurawa irin su a shek abubakar gadon kaya irin su dr tukur irin su dr mai hula irin su ga su manyan manyan malamai duka wanda aka zaɓo wanda zaƙulowa aka a cikin al'umma suka ba da gudunmawa a daban-daban kuma yau ma alhamdulillahi muna tare da babban farfeso wanda gabatar da irin su yana da wahala in aka ce ka gabatar da irin wa'annan bujimayen malamai za ka sha wuya kwarai illa dai kawai ka faɗi abin da zai sa mutane su samu yaƙinin cewa muna iya tarbiyyantar da 'ya'yan su kai wannan darajar har mahaifi bana yaƙin cikin fa'idodin a ce wani ya yi kaza zai sa matasa su ji suna iya yi kuma zai sa iyaye su suna iya tarbiyyantar da ‘ya'yansu fi da haka ba wai a shi wadda ke ake bayani ta bane a za a iya yi domin waɗanda ba a iya ba ma an yi sha'ayi ne kawai ana iya yi musamman dan najeriya allah ta'ala ba shi kwakwalwa na musamman babban kwakwalwa idan aka amfani da kwakwalwa sai ka samu za a more shi ba a najeriya ba har a duniya a shi professor ya yi karatu a najeriya da yawa kuma ya haddace alkur'ani gabanin ma ya je ƙasa mai tsarki saudi arabia malami ne a ɓangaren shari'a ya karanta shari'a a babban jami'a ta musulunci ta ƙasar saudi arabia wato a madina kuma ya yi fice ya samu wato daraja mafi ƙoli da ya ƙara jami'ar sa'an nan ya ci gaba da karatu a jami'a ta babbar jami'a ta musulunci kuma a malaysia nan ya yi wato ainihin ah, wato digiri na farko da kuma digirgir wato digiri na uku duk a wannan ƙasa mai albarka shi dai profeso magidanci ne kamar muka sani kuma ma ya aurar da 'ya'yansa guda biyu duk ba a wuce wata biyu ba a yanzu haka Allah ta'ala ya samu musu albarka sa'an nan halin yanzu yana karantarwa wato bangaren shari'a ta jami'ar bayero da ke a kano a matsayinsa na profeso sa'an kuma shine liman na babban wato ainihin masallacin juma'a na wato ainihin jami'ar tufawa balewa da ke cikin garin bauchi a jihar bauchi a yan masu girma maudu'in da aka ba shi babban maudu'i ne maudu'i ne wadda yake da suka zaɓo wannan maudu'i lallai sun lura da bukatun musamman na wannan lokacin duk da mawdu'in yana da girman gaske to amma an bama wanda zai iya wato ainihin daukan gaba-gaba na mawdu'in shi nauyin musulmi a kan wato ainihin shi karan kansa kula da kansa da kuma kula da iyalansa da kuma haƙƙinsa a kan hukuma da ma sauran jama'a to za ka ga cewa kamar ana so ne a ce ya ya kamata musulmi ya rayu tun da zai rayu ba shi kaɗai ba da iyalansa da ƴan uwansa da ƙasansa da shugabanni da yadda suke kewaye shi idan a musulmai za su fahimci wannan maudu'i kuma a aiki da shi to za ka samu ana samun gyara ne ba tare da wato ainihin tsayawa ba a ƙasa ina taya wa'anda suka zaɓi wannan maudu'in murna na wato lura da kula Eh, da kuma wato ainihin ah, sanin abin da muke bukata mafi yawa a wannan kasa sa'annan ina taya shi ma profeso ah, murna na cewa an zakulo wanda zai iya ba mu maganin wannan lamari a cikin sauki abin da zai birge ka da shi shine abin da ke da ɗan wahala a ilmance idan ya tsara maka shi sai ka kawai abin ya zo maka ba tare da wahala ba ah, da wannan nake ƙara yi mana marhaban kamar da mai masaukin baki ya yi mana zuwa wannan taro muna fata Allah ta'ala ya sa albarka a ciki kuma ya sa ya zanto karuwa ne na imanin mu baki daya kuma ya sa ya zamanto karuwa ne na samun gyara wato ainihin na rayuwarmu na wato musulunci wannan gidauniya ta zuberiya abin aikoyi da ita ne saboda da kowa ya kula da gida idan gidaje suka gyaru to kasa ma za ta gyaru idan gidaje suka lalace babu shakka babu wani abin da zai kawo gyara wannan haɗin kai da zubairiya suka samu tsakaninsu Allah ta'ala ya karfafa ya biya tunda yanzu abuja ana da sama da mutum ɗari uku na wannan zubairiya kuma a london ma ba najeriya ba akwai cibiya wadda ba zai kasa mutane arba'in ba a cikinta kamar da ce na ɗan bibiyan ayyuka na ita a tuberiya Allah ya sa albarka kuma jazakumullahu khairan Masha Allah. na gaba shi ne gabatar da malami mai tattara daga an fara lokaci masu tattarawo haji aliyu malam aliyu jushi sai ya zura kan tsara mana kan bayani kaɗan akan shi malam aliyu alaihi wa barakatu a kamar yadda mai gabatar da jawabi ya ambata shugaban zama kuma shugaban kwamitin limamai na abuja malaminmu jagoranmu a shakta tajuddin adigun ya riga ya yi gabatarwa cikakkiyar gabatarwa game gabatar da latta ina ganin bai bar wata kafa na ƙarin wani bayani ba domin wanda ya cancanta ya bayani game da malam ne ya yi bayani game da shi ina ganin babu wani abu da zan ce zan kara akan abin da shi shugaban zama ya ambata illa iyaka da izinin da shugaban zama zan kara da cewa shi babban malamin da zai gabatar mana da wannan muhadara profesa mansur isa yalwa ƙwararren lauya ne kuma masanin fannin shari'a wanda ya yi biki a abin da ya shafi ilmomin alkur'ani da abin da ya shafi fikiru da abin da ya shafi shari'ar musulunci da abin da ya shafi zamantakewa na iyali na ganin za mu ga clips nashi da yawa suna yawo a kan fatowi da suka shafi zamantakewa na iyali wanda suna taimakawa matuƙa wurin warware masu matsaloli masu sarƙaƙiya sosan gaske na haka malam kwararre ne wurin iya fito da bayani filla tilla musamman bayanai masu sarƙaƙiya kuma malam ya yi fice al'amarin al'kur'ani ah, ga waɗanda suke ma'abuta al'kur'ani mahadata al'kur'ani masu musabaka to malam sabi awwal ne a al'kur'ani kuma a musabakan al'kur'ani. dan yayi musabaka kuma yayi fice yayi nada a kasuwar da mahaddata alqur'ani baki daya tun tun da dare tun da tun da malam yake gwarzon shekara kaga ko wanda ne an jima ana wa alqur'ani hidima sannan kamar yadda ya shugaban zama ya ambata malam profesa malami ne a department of islamic law da ke bayan university kano wanda kuma kafin wannan lokacin shi ne head of department na wannan ah, department din a yanzu ya lantara ne saboda kamar yadda kuka sani shugabancin department tenuwa ah, ah, tenuwa ne malam ya kammala tenuwa cikin nasara muna fatan allah ya tsara mashi jagoranci sannan malam har ila yau masani ne mai bincike na ƙashin kansa wanda hukumomi da dama suke gayyata shi domin ya taimaka musu wurin bincike a kan matsaloli waɗanda suke masu sarƙaƙiya ciki har da Cordoba Peace Institute a Switzerland mana ba Najeriya kaɗai ba har da ƙasashen waje sannan malam na riƙe da mukamai daban-daban na jagoranci a ciki da wajen ƙasar nan Najeriya muna fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah kuma ya tsara mana ire iren su da dama muna fatan kuma Allah ya zama jagoran shi a wannan muhadara da zai gabatar mana Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da zai gabatar mana ya ba mu ikon aiki falle da fasa da shi usulan ma'ajuran mu'adwala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ɗan مسلمين musulmi da shugabannina da suke nan sama da malamai da sauran 'yan uwa maza da mata da nake fuskanta ina haɗa mu gaba ɗaya a cikin gaisuwa ta addinin musulunci mai kunshi da albarka da amincin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ranar talatin ga watan sha na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda kuma ita ce ranar ashirin da takwas ga watan jumada al'ula shekara ta dubu biyu shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda ta hijirar ma'aikin allah annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam mun haɗo a wannan ɗakin taro na babban masallacin ƙasa da yake nan birnin tarayya abuja domin amsa gayyata ta taron cibiyar ko gidauniya ta iyalan marigayi imam zubair wanda jikokinsa da waɗanda suka biyo bayan zuriyarta suka haɗa kai suka kafa wannan cibiya domin ayyuka na haɗin kai da zumunci da taimako da jin ƙai da kuma yada alkhairi na da'awa da karantarwar addinin musulunci wanda su da kansu zuriyar shi marigayi imam zubair suke cin gajiyar wannan 'yan'uwantaka da kusanci da zumunci kuma har waɗansu ma suke cin gajiyar wannan zuriya mai albarka don haka ne nake fara gabatar da buɗe jawabi na da yin addu'a ta musamman Allah Ubangiji ya gafarta wa Malam Zubair. Allah ya haskaka makwancinsa, Allah ya aika da rahama a gare shi da dukan zuriyarsa waɗanda suka kwanta dama, waɗanda suka rage kuma sawa'un a nan cibiyar da ke nan Abuja. ko waɗanda suke kano ko waɗanda suke sauran sassan najeriya da ma waɗanda suke wajen najeriya gaba ɗaya allah ya albarkace su kuma allah ubangiji ya sa wannan zumunci nasu ya ɗore ya musu amfani a nan duniya kuma ya amfane su a lahira ina kuma yin godiya ta musamman ga shugabanni wannan gidauniya a yanzu waɗanda suka yi mun alfarma da gayyatar in zo in gabatar da wannan kasida a karo na goma cikin jerin kasidu da aka gabatar a ƙarƙashin wannan gidauniya ina miƙa godiya da addu'a alkhairi ga shi shugaban wannan gidauniya a yanzu da kuma wasu daga cikin mataimakansa kamar daraktan cibiyar masallacin assalam da kuma musamman malami al'imamu doktor muhammad tajuddin bello oon wanda na ji daɗi kwarai da gaske da aka sa ya zama shugaban wannan taro kuma ya zama cikin waɗanda za su saurare mu har kuma mu ji ta'aliki na fa'idantarwa daga gare shi malam allah ya ƙara maka lafiya allah ya ƙara maka albarka jagoranci da kake yi na majalisar limamai a nan abuja da sauran harkoki na karantarwar addini Allah ubangiji ya sa ya mana amfani duniya da lahira kuma Allah ya ƙara maka jagoranci ya sa kuma a gama lafiya maudu'in da aka ce in yi magana a kai kamar yadda aka riga aka gabatar shi ne haƙoƙin mutum musulmi a kan karan kansa da kuma haƙoƙin da iyalansa suke da shi a kansa sai kuma haƙoƙin da shi kuma yake da su a kan 'yan uwansa da kuma gwamnatinsa wannan maudu'i tun lokacin da muka tattauna da wanda shine farkon sila na samun gayyata ta a nan wato imam ali ɗaya daga cikin manyan limamai a masallacin salam wannan maudu'i ne mai matuƙar muhimmanci da faɗinsa ya ma wuce da za a gabatar a muhazara ɗaya dana nemi a yi wa wannan maudu'i gyaran fuska a raba shi kashi hudu sai ɗauki ɗaya idan ya sauran ukun shasta jirgin shi ya ƙarasa saboda su ne suka dade a cikin harkar da'awa da kuma sanin irin yadda za a isar da saƙo sama da mu kama aka ce ba za a rage mun ba dole in ɗauka gaba ɗaya ni da na ce haƙƙin mutum a kan kansa lacca ce mai zaman kanta sannan kuma haƙƙin mutum haƙƙin iyalan mutum a kansa lacca ce mai zaman kanta sannan haƙƙin mutum a ‘yan uwansa masu hali maudu'i ne mai zaman kansa haƙƙin mutum a kan gwamnati maudu'i ne mai zaman kansa sai na ce a ban ɗaya ya ka ce duka ne, kuma an ce in gabatar a cikin awa ɗaya yanzu kuma na riga na ci minti goma <laughs> Allah ya mana muwafaka don haka abinda za mu yi kawai za mu taɓa ru'usul aklam ne ko kuma muhimman batutuwa a cikin wannan tunda duka al'amura ne da muke mu'amala da su a yau da kullum muna jin karatuttuka da darussa akan kowanne don haka kamar jawabi ne kawai na wayar da kai da kuma tunatarwa akan waɗannan ɓangarori idan an ce haƙƙi haƙƙi da yake da alaƙa da mutum kashi biyu ne akwai haƙƙin mutum akan wani akwai kuma haƙƙin wani akan mutum to wannan mawdu'i ya ɗauki duka ɓangarori guda biyu haƙƙin da wani yake da shi akan mutum shine na farko sai aka raba shi kashi biyu haƙƙin mutum karan kansa akan kansa da kuma haƙƙin iyalansa akan shi sai kuma ɗaya ɓangaren shi ne haƙƙin da mutum ke da shi akan wasu shi ma sai ɗauki fuska biyu dan uwansa na jini da dangoginsa sai kuma hukumar da take da sulɓa a kansa musamman ya yan uwa mu musulmi rayuwarmu a cikin haƙoƙi take sawa'un wannan haƙƙi wanda aka ɗora maka ne ka isar zuwa ga wani ko kuma hakki ne da aka ɗora wa wani ya isar zuwa gare ka kuma haƙoƙi ɗin nan rayuwar musulmi ba ta cika wajen sauke nauyin da Allah ya ɗora masa sai ya isar da haƙoƙi haƙoƙi ɗin nan dangane da ɗan adam dama ɓangare biyu ne kafin a zo batun da nasa da na waninsa haƙoƙi gaba ɗaya kashi biyu ne akwai haƙƙin Allah sannan kuma akwai haƙƙin bayan Allah haƙƙin bayan Allah shine wannan kashi hudun duka haƙƙin Allah kuma a matsayinsa na Ubangiji shine haƙƙin da ya fi kowanne shine ƙololuwar haƙƙi wannan haƙƙi wani ɓangarensa ne jiya muka taɓa a cikin hutuba na amanar Allah akan bayi shine haƙƙin ibada wa haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin Mu'az ibn Jabal haƙƙin Allah da yake da shi akan bayi shine bayi su bauta masa su kaɗaita shi a cikin wannan bauta kuma kar su gwama bautarsa da bautar wani wannan shi ne haƙƙin Allah akan bayi mu kuma bayi a tsakankaninmu Allah ya sanya haƙƙoƙi a tsakaninmu kuma duk yadda mutum ya yi ƙoƙari wajen sauke haƙƙin Allah to wannan haƙƙi baya cika sai ya sauke haƙƙin bayi idan kuka lura za ku ji haƙƙin Allah ƙwaya ɗaya ne amma haƙƙoƙin bayi suna da yawa saboda ubangiji shi kadai ne saka haƙƙin zama ƙwaya ɗaya ne a bauta mata tare da islafi kuma kar a haɗa shi da kowa a cikin bautar shi nan duk wanda ya wannan ya sauke haƙƙin Allah amma haƙoƙin bayi kamar yadda bawan ba mutum ɗaya bane akwai na ƙasa kamar 'ya'ya akwai na sama kamar iyaye akwai kuma na tsakiya kamar yan uwa kamar yadda su suka yawaita haka kuma haƙoƙin ma suka yawaita akwai haƙƙin da ya jibanci amanar dukiya akwai haƙƙin da ya jibanci lafiyar gangan jiki akwai haƙƙin da ya shafi jini da rai akwai haƙƙin da ya shafi mutunci akwai kuma haƙƙin da ya shafi mas'uliya responsibility kuma wani ilimi. waɗannan haƙƙoƙi duka wajibi ne a isar da su kamar yadda Allah ya wajabta akan mutane Allah maɗaukakin sarki ya mana ishara akan haƙƙoƙin da ya ɗora mana a wurare da yawa cikin Alƙur'ani. mafi shahara daga cikinsu ita ce ayar da ake mata laƙabi da ayatul hukuki ashara aya mai kunshe da haƙoƙi guda goma wannan ayar ta nuna mana haƙƙin Allah ƙwaya ɗaya sauran haƙoƙi guda tara kuma duka na mutane ne wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junub wa sahibi bil jamb وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Allah maɗaukakin sarki ya ce a isar da haƙoƙin nan guda goma haƙƙin Allah shine a bauta masa a kar a haɗa shi da kowa a cikin bauta su kuma sauran guda tara duka a kyautata musu da irin nau'in kyautatawar da za ka sa a ce an yi da haƙƙin da ke kan mutum nasu shine ya fara da iyaye daga sama kenan sai zo kan dangogi wa bidil qurba sannan zo kan waɗanda ba dangi ba amma iyayensu sun mutu wani ya tama sannan zo kan miskinai waɗanda ba sa da shi ba su da galihu sannan kuma sai zo kan makota makotan ma kashi uku makocin da ke da dangantaka kuma musulmi da makocin da yake musulmi ba da dangantaka da makwabcin da yake ba musulmi ba kuma babu dangantaka sannan kuma sai Allah ya kawo wanda bai da ma alaka da kai ba ma dan garin ku bane balle ya zama danginka shine wabin sabil wanda yake tafiya akan hanya guzurin sa yanke ya tsaya a garin ku shi ma yana da haƙƙi a kanka sannan kuma sai waɗanda suke karkashin ka wa ma malakat aymanukum a matsayin bayi ko baroni waɗannan dukkan su suna da haƙƙi a kanmu kuma kowane haƙƙi a wurin Allah sai Allah ya yi tambaya a kai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wani mutum mai haƙƙi sai da Allah ya ba shi haƙƙinsa sawa'un a tsora mishi kan karan kansa ko a tsora a kan wani gare shi inna Allah qad a'ta kulli bi haqqin haqqa ba wani mai haƙƙi da Allah bai shi haƙƙinsa ba shi ta addinin musulunci ya zama shi ne asalin jagora akan kowane tsari na dokoki na samarwa da mutane samarwa da mutane haƙoƙi babu wani tsari a duniya sawa'un tsari ne na addini ko tsari ne na rayuwa wanda ya samar da haƙoƙi kuma ya defining ɗinsu kuma ya ajiye kowa a matsayinsa kamar tsarin musulunci shi yasa babban abin da na fi sha'awa kuma na yi karatu a kai a matakin digiri na biyu da na uku shine comparative laws kuma cikin comparative laws na fi mai da hankali akan wato yanda ake mukarana yanda ake la'akari da haƙoƙi a addinin musulunci da haƙoƙi a sauran tsarurruka na dokoki a duniya duk wanda ya shiga cikin wannan ɓangare ya karanta comparative fundamental right. na ɗan adam da ma na wanda ba ɗan adam ba zai gane yadda addinin musulunci ya yi nisa wajen tabbatar da haƙƙin mai haƙƙi tun mai haƙƙin bai zo ba a tarihin haƙƙoƙi a duniya musamman a tsarin dokoki na bature gwagwarmayar mutane ne ke samar musu da haƙƙi tun kafin lokacin da za a kafa majalisar ɗinkin duniya wanda ita ce ta yi zamanta da aka samar da united nations declaration on human rights tun a shekarar 1946 tun kafin wannan lokacin dama addinin musulunci yana da dokoki yana da ƙa'idoji da haƙoƙi da aka sa na ɗan adam dukkan ƙa'idojin da aka ɗauka a matsayin fundamental rights wanda majalisar ɗinkin duniya ta a daukin kuma ƙasashen da suke membobi a majalisar ɗinkin duniya a yau suka sanya shi a cikin kundayensu na tsarin mulki wanda shi ne wani bangare da aka ɗauka aka sa a cikin constitution ɗin najeriya wanda ya fara shiga daga constitution ɗin 1979 da yanzu da yake cikin 1999 wanda ne chapter 4 a cikin constitution dukkan waɗannan haƙoƙin babu wanda babu ayoyi ko hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallama akan su tun kafin a yabi uwar bature saboda haka haƙoƙi a musulunci tun ba a haifi mutum ba sai Allah ce haƙƙinsa kaza ne idan ya zo amma a tsarin bature sai ka zo ne sai kai maya, sai a ga in kukanka yayi yawa sai ce eh to kana da haƙƙi kaza shi yasa abubuwan da ba a yi kuka a kansu ba har yanzu ba fundamental right bane yanzu ka ɗauki constitution ɗin Najeriya zaka ga ɗaya daga cikin abin da musulunci ya fi ba da muhimmanci a kai haƙƙin gwamnati a haƙƙin ɗan adam akan gwamnati wanda shine ɓangaren ƙarshe na cikin lakcan mu babu shi a matsayin haƙƙin ɗan adam a cikin constitution ɗin Najeriya wanda shine chapter 2 na constitution constitution ɗin Najeriya ya ce wannan chapter 2 eh, wannan chapter 2 ɗin wannan mutum bai da haƙƙin da zai iya zuwa kotu ya ce dole sai an tabbatar masa in ka samu fa bai hawa ni in ka samu ka hakura kamar haƙƙin gwamnati ta samar maka da ilimi a dole haƙƙin gwamnati ta samar maka da aiki in ka yi ilimin haƙƙin gwamnati ta samar maka da infrastructure waɗannan dukkansu ba a ba ka zuwa kotu ka ce gwamnatin kaza ka kai karanta saboda ba a maka kaza ba a maka kaza ba wanda zai saurare ka saboda dama constitution din ya ce waɗannan haƙoƙi ne da ya kamata a maka amma ba a maka bai ka hakura kai shiru ko kai ta gwagwarmaya kana nema amma a musulunci suna daga cikin haƙoƙi na farko kuma su ne mamman most fundamental right to ya nuna maka addinin musulunci haƙƙi tun kafin ka zo ya ajiye maka haƙƙinka shi ne ma'anar inna allaha kad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu a tsarin bature yanzu baka da haƙƙin da zaka ci gado sai in ka zo an yi gwagwarmaya sai aka gano wane ya kamata ya ci gado amma a musulunci kana cikin ciki ba haife ka ba baka ma san ana maganar ba baka ma zo duniyan ba amma Allah ya ce a ajiye maka gado kaza kafin a haife ka idan ubanka ya mutu to wannan shine yadda zaka gane tsarin addinin musulunci akan maganar haƙƙi to haƙƙoƙin nan haƙƙi na farko daga ciki bayan haƙƙin Allah shine haƙƙin mutum akan kansa kowanne daga cikin mun nan ransa yana da haƙƙi a kansa kuma Allah maɗaukakin sarki daga cikin tambayan da zai yi zai maka tambaya akan kanka kai kanka ɗin nan kuma ai composition ne na abubuwa da yawa abu na farko shine shi ranka rayuwarka Allah ce haƙƙi ne ka kiyaye shi wala tattubu anfusakum karka kashe kanka inna allaha kana bikum rahima Allah yana jin tausayin ku tun ba ku zo duniya ba zaka in kun zo duniya kar ka yi sanadiyar da zaka kashe kanka kaga in ka kashe kanka ai kanka ne ka kashe amma wannan kan naka yana da haƙƙi a kanka ka kare shi ka jira Allah da ya kawo ka shi ya ce ka fita a duniyar amma kar ka yi sanadiyar da zaka bar duniya da kanka ha kuma sauran gaɓoɓi naka na jikinka Allah ce innal sam'a wal basara wal fu'ada da jinka da ganinka da zuciyarka kullu ulaika kana anhu mas'ula sai an tambaye ka akan haƙƙin su ashe ya nuna cewa da kanka da gangan jikin da sauran gaɓoɓin da suke gangan jikin sai an tambaye ka akan su ashe ya nuna kanka ma kana da haƙƙi a kanka kuma dole sai ka saukar da wannan haƙƙin shi sa Allah ce a ranar kiyama Allah zai ajiye kai hana ka magana hana ka magana al-yawma nakhtimu ala afwahihim sai Allah hannunka ya magana ya faɗa ko ka bada haƙƙin shi wa tukallimuna aidihim kafafunka su yi magana ko ka ba su haƙƙin su wa arjuluhum bima kanu yaksubu yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun haka a ranar ƙiyama Allah zai yi tambaya akan haƙƙin mutum akan kansa wannan kansa ɗin ya fara daga kan ransa zuwa sauran gaɓoɓin da suka shafi gangan jikinsa kuma Allah madaukin sarki ce ka kiyaye ka duk abin da zai sa wata gaba ta salwanta ko gangan jikin ya salwanta ko ran ya salwanta karka yi shine ma'anar wala wala wala tulqu bi aidikum ila tahluka karka sa hannunka inda zai jawo maka halaka wannan ai duk kiyaye haƙƙin mutum ne a kansa wannan kiyaye haƙƙi ta hanyar protection ko prevention kenan prevention shine kada ma ka sa matsala ta same ka protection shine idan matsalar ta same ka za ka kare wannan matsalar ka rabu da ita to sai kuma haƙƙi ta ɓangaren wato ka samar wa ranka da gangan jikinka abin da yake bukata don rayuwa ta maka daɗi duk abin da Allah ya baka Allah ya baka ne don kai ka fara amfana da shi kafin wani kuma ya samu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka samu wata ni'ima ta duniya ibda bi nafsika ka fara ba kanka summa man ta'unu kafin ka zo familinka familinka suna da haƙƙi amma haƙƙinka ya fi na familinka yawa shi yasa a shari'a ba a ce ka jin yunwa ka kuma ciyar da iyalanka ba a'a sai dai ku ci tare idan kuma an rasa sai na mutum ɗaya kai ka fara ci kafin ka bata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ha idza ta'imta ba daidai bane a musulunci kai sacrificing ranka saboda wai zaka bada ƴaƴanka ko zaka bada iyalanka so da su ma suna da rai za su iya wani motsin kai idan ka yi motsi ka samo to ka fara ci saboda da na ciki ake jan na rijiya kafin sai ka ba su don haka haƙƙin ɗan adam a kan kansa ya fi girma sama da haƙƙin da wani yake da shi a kansa wane ne wani sa'annan kuma addinin musulunci ya ce idan Allah ya baka abu mai daɗi ka ji daɗin shine ma'anan wa batafi fi ma ataka Allahu dar al-akhirata wala tansa nasibaka min minar duniya. kar ka manta rabonka kada ka manta da kanka akan duk wani abu da zai sa ka ji daɗi a cikin rayuwarka ne ma'anar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddi. haddi ne ma'anar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya maka ni'ima yana so ya ga gurbi da alamar ni'iman a tare da kai shi sa haƙƙi ne kai wa matarka sutura amma sai ka yi naka kafin ka yi naka haƙƙi ne ka ba wa iyalanka ilimi amma sai ka yi naka kafin ka ba su haƙƙi ne ka ba wa matarka da iyalanka abubuwa na bukatu na yau da kullum amma idda bi nafsi ka fara da kanka shi yasa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jera su a cikin hadisin salman da yake inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan sannan wa li ahlika alayka haqqan fa ati kulli dhi haqqin haƙƙa. sai fara da ubangiji kamar da muka faɗa a baya sai kanka kafin kuma iyalanka don haka wannan ya nuna mana cewa haƙƙin da mutum yake da shi akan kansa shine ka kula da kanka ana fin kula da kai kuma ta bangarori guda guda biyu ne ai guda uku su ne aka fi so mutum mai kula da kanshi shi ne lafiyarsa na gangan jikinsa sai kuma dukiyarsa sai kuma mutuncinsa kamar da hankali akan waɗannan abubuwa guda uku shi ne ma'anar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin abdullahi bin abbas inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram waɗannan abubuwa suna da alfarma a wurinku shine da lafiyar ka kenan da ranka da dukiyoyinku da kuma mutuncinku za ka ka ba wa kanka haƙƙin waɗannan abubuwa guda uku kar ka bari ɗaya daga cikinsu ya salwanta ka kiyaye ranka da lafiyarka iya gurgurun abin da za ka iya ka yi kiwon lafiyarka idan ka yi rashin lafiya ka je ka yi jinya duk abin da ka san zai jawo ciwo kaza karka ci karka sha karka aikata sannan kuma ka kiyaye dukiyarka karka sauyantar da dukiyarka shi yasa Allah ce wala tubazzir tabdira karka rinka almubazzaranci ka rinka kashe dukiyarka extravagantly a'a ka rinka yin sa wisely shine yasa yace waqasid abin nan walladina idan anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ko lam yuftiru idan zaka ciyar ko zaka ba wani karka yayi yawa kuma karka karka kuntata ka zama tsakatsaki wannan duk kiyaye dukiyarka ne saboda gobe ma da Allah ya baka ya baka ba don yau kaɗai bane don yau da gobe ne da sauran rayuwarka sannan kuma a cikin dukiyarka kuma kai ka fara morarta kafin wani ma ya mora wanda da yana cikin haƙƙinka a kan kanka sannan sai kuma wato mutuncinka duk inda ka san zai zubar maka da mutunci karka je wurin duk inda ka san zai taɓa mutuncinka karka aikata haka mutuncinka ma yana da haƙƙi a kanka da yawa daga cikin mutane Allah zai kama su a ranar kiyama saboda sun yi sanadiyar da waɗansu suka wulaƙanta mutuncinsu kuma su suka jawo shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaga yana kula da mutuncinsa matuƙa shi yasa yafi kowa a duniya kunya ko budurwa da take gidan iyayenta ba ta fita ba ta kai manzon Allah sallallahu alaihi kunya ba ai duk saboda kiyaye mutunci ne shi yasa ya daraja ya kowa daraja duk inda za a ce abun kunya ne ba za ka gan shi a layin ba yana daga cikin haƙƙin kanka akan kanka akwai abun da kuma ya halatta amma bai kamata ba shine ma'anar da bahaushe ke cewa ana barin halal don kunya haƙƙin kanka ne ka tsere mutuncinka duk inda ka san in ka je zai zama controversial karka je duk abin da ka san idan ka yi zai jawo aikace ce ku ce karka yi wannan yana daga cikin haƙƙin kanka akan kanka matar da ka san in ka aure ta zai taɓa mutunci ka karka aure ta mijin da kin san in kin aure shi zai taɓa mutunci ki karki aure shi shi ka ga Allah ya ci tun a farko ma mutumin banza na mutuniyar banza mutumiyar banza ta mutumin banza shine al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat shine a zani la yankihu illa zaniya wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik a zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika duk wannan saboda kiyaye mutuncin kanka ne sannan ƴaƴanka idan ka haifa ka kula da su ta yanda karka bari mutuncin ka ya zuba a kan ƴaƴanka baka kula da ƴaƴanka ba ka basu sun je suna bara ko suna gararan ba ko suna zuwa kwaɗayi a gidan wani ta yadda za a ce wani bai kula da ƴaƴansa ba kar ka yi abin da zai sa a kori ƴaƴanka a makaranta har a ce wani bai biya kuɗin makarantar ƴaƴansa ba wani zubar da mutuncin ne ba wanda zai ga ƴaƴa an kore su a makaranta ya ce waɗanda yaran ba su da mutunci sai dai ya ce uban su bai da mutunci to yana daga cikin haƙƙin kanka duk wanda yake da alaƙa da kai da kasan wani abu in ya faru da shi zai taɓa mutuncinka kar ka bari abin ya faru shi yasa za gani a cikin al'adar mu mutum yake sa ido da Allah ya bashi amana akan matar da wajen suwaye kawayenta suwar abokan hulɗarta idan tana sana'a aina take aiki mai da mai take yi yaushe take tashi a musulunci haƙƙi ne akan mutum ya rika sa ido akan wannan saboda Allah ya bashi amanar matar to kuma mutuncin ta yana da alaka da nasa mutuncin shi yasa ba laifi bane akan miji haka kawai ba tsammani ya ce matar da kawo wayar ta bude ya ce ga mun password din kuma karki sake sa password din da ban sani ba yana da wannan hakkin ya bude da wa take chat da wa take magana da wa take gaisuwa da wa take wane ne wannan wane ne wancan duk ya halatta saboda amana Allah ya bashi nata kuma Allah sai ya tambaye shi a kai. to wannan shine ɓangaren haƙƙin mutum a kan kansa tunda a taƙaice muke yi haƙƙi na biyu shine haƙƙin mutum haƙƙin iyalan mutum a kansa wannan na ɗan shiga wani ɓangare a cikinsa shine mutum ya wa da iyalansa duk abin da Allah ya wajabta masa Allah ya wajabta mana akan matanmu da 'ya'yanmu da iyalanmu da zuriyarmu har ma da waɗanda suke zaune a gidajenmu waɗanda ba 'ya'yanmu ba ne ba matanmu ba ne duk suna da haƙƙi a kanmu in dai mutum yana ƙarƙashin ka ya zama iyalinka kuma Allah ya wajabta mana wannan haƙƙin ne ya ɗauko tun daga yaro yana ciki kafin uwarta ta haife shi yana da haƙƙi a kanka bayan an haife shi ranar da za a haife shi yana da haƙƙi a kanka bayan aka haife shi a ranar yana da haƙƙi in ya kwana bakwai yana da haƙƙi in yayi fara yin shekaru yana da haƙƙi har ya girma har ka aurar da shi yana da haƙƙi a kanka to yaron da ba a haifa ba kenan tana matar da ka auro shi yasa Allah madaukakin sarki yace والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن bilmaru, Allah ce idan aka haifi yaro to wa alal mauludi lahu wanda aka haifa wa dan ba shine uban yaron ba ai wa shi aka haifa wa alaihi Allah yake ya dora masa kaga hakki kenan ya fara kula da shi rizquhunna a ciyar da uwar abinda za ta wa abincin da ya dace da mace da take jego abincin da nutrition ɗinsa take bukata saboda ɗan da ta haifa ya samu abincin da ya dace shine wa alal mauludi lahu rizquhunna sai Allah ya ce a ciyar da uwar saboda ɗan to wannan uwar za a fara ciyar da ita tun tana da ciki irin abincin da ya dace da mai ciki saboda ɗan shi yasa Allah saboda adalcinsa ya faɗi haƙoƙin mai ciki a cikin alƙur'ani ko da mai cikin an sake ta ko da sake uku ne mutum ya saki matarsa tana da ciki wata ɗaya kuma ya zama saki uku ne sakin da ba kome kuma ba wani haƙƙi da ya rage a tsakaninsa da ita ko na ta zauna a gidan ko na ya ciyar da ita ko na ya tufatar da ita amma Allah ya ce wa in kunna ulati hamlin idan matar tana da ciki ko da take uku ne to Allah maɗaukakin sarki ya ce a ɗauki nauyin wurin zamanta da abincinta da tufafinta. wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna ku ci gaba da ciyar da su hatta ya ba'na hamlahunna har zuwa lokacin da za su haihu ko da gidansu ta je ta zauna in dai tana da cikinka to haƙƙin ciyar da ita ba akan babanta yake ba sai dai in ya taimaka maka ya baka sadaka amma ana mutum yana sako maka ya tana da cikin sati ɗaya sai ka kira shi sai ka ce to matar da ka sako tana da ciki don ka bata da ko ruwan sha a gidan nan in kai haka kai daidai da alkur'ani shi zai rinka aiko da abinci da abin sha da komi na bukatunta har zuwa hatta ya ba ana har lokacin da za ta aiko. tana haifuwa kuma sai a koma waccan ayat ta suratul baqara wa alal mawludu lahu rizquhunna addinin musulunci ina ne zaka samu wannan detail din hakkin, in ba a cikin alkur'ani ba sa'annan kuma idan yaro ya fara girma tun ranar da aka haife shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da za a yi masa a fara bashi ɗanɗanon abinci kuma kai za ka zo ka tauna abu mai zaƙi ka sa masa ai akwai hikimomi masu yawa a cikin nan don yaron ya tashi ya ji cewa mutumin da aka ɗora masa ya fara ci da shi shine ubansa kuma bashi abu mai zaƙi ya taɓa saboda a cikin rayuwarsa ka kula da abun daɗin da yaro yake bukata dole sai ka ci gaba da bashi ai ba a yau bane kaɗai shi yasa idan ka bashi a yau gobe ba za ka bashi ba amma saboda farkon abin da zai ɗanɗana a duniya ya zama abu ne mai zaƙin da ya shafi abin da ɗan adam ke so ya ɗanɗana kuma ya zama daga yawun babansa ko wanda baban ya wakilta saboda a nuna wa uba haƙƙin da yaro yake da shi a kansa tun daga yau da aka haife shi a tauna masa da bino a sa masa a baki kafin uwar ta fara bashi mama ake so a yi wannan zaka sai ya ci na hannun babansa kafin ya fara shan na hannun mahaifiyarta mahaifiyarta ma ruwan nonon da za ta sha baban ne Allah ya ce ya canza cafane lokacin da take da ciki ya ba ta cafanin da ya dace da mai ciki akwai akwai kwalama akwai kwaɗayi akwai son abu kaza da abu kaza a wurin mai ciki duka miji wajibi mai ɗauka shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa amsiku alaihinna kuma wannan al-infaqu alaihinna la yatimmu illa bi infaqi ma yunasibu halahunna sannan kuma idan yaro ya kai kwana bakwai a je a sayo katon rago a yanka a ba mutane su ci sadaka a ba uwar ta ci nama a ba kuma yan uwa da abokan arziki a yi wa yaron aski a ɗauki dunkulen gashin da aka yi na wannan askin a yi yayin ɗinsa akan abin da ake auna zinariya da azurfa sai ga nawa ne kuɗin ya kama sai ka ɗauki wannan kuɗin inda a ce azurfa ne na gram gram nawa ne zai kama wannan nauyin to sai ka ɗauki daidai gwargwadon wannan kuɗin sai ka bada sadaka to aka ce albarkacin wannan yaron ka ba wa wani talaka ya ce a waje ma ballantana shi yaron da kansa wannan duk ishara ce da za a nuna maka haƙƙi yana rataye a kanka dangane da wannan yaron sa'annan kuma sai a ci gaba da kula da shi abincinsa suturarsa tarbiyarsa tarbiya ta duka bangare tarbiyarsa ta ruhi ta addini da ilimi ai tarbiyarsa ta ruhi ta addini kenan tarbiya ta kwakwalwa ita ce sashi ilimi na wayewa da zamani tarbiyarsa ta tattalin arziki sashi a hanyar da zai nemi sana'a tarbiyarsa ta gangan jiki kiwon lafiya da samun masa sutura da kuma tarbiyarsa ta gina gangan jikinsa na samar da abincin da ya dace da shi akwai ta latsifa a nan mai kyau da za ku yi la'akari da ita da za mu yi la'akari da ita so da muhimmancin kula da iyali alimamu shafi iya fassara faɗin allah ta'ala dangane da maganar haihuwa wannan ayat da ta shahara a wurin mu sankihu ma taba minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa in shiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu Allah ce ku auri biyu ku auri uku uku ku auri hudu hudu idan kuna tsoron adalci ku auri daya sai Allah ce wannan shi yafi kusa gare ku shi yafi dacewa gare ku ta yadda ba za ku tara iyali ba al shafi ya kai fassara wannan ayar wasu magabata suka ce ma'ananta zalika adana Allah ya tsira iyalukum wannan shi muku sauki yadda iyalanku ba za su yi yawa sama da gwargwadon yadda za ku iya ɗaukansu su ba mutumin da yake da halin da zai iya mata biyu shi zai yi mata biyu wanda tattalin arzikinsa ya ƙasa da mace biyu mace ɗaya zai aura saboda Allah ya ce fa in khiftum Allah ta'dilu ba wahida wanda tattalin arzikinsa ya karu daga biyu zai iya uku sai yayi wanda tattalin arzikin ya kai yanda zai iya hudu tare da 'ya'yan sai yayi idan yanayin 'ya'yan sun cike gurbin da wata mata in ta zo ita ba za ta samu abin da za ta ci ba to sai Allah ya ce a rage Allah ta'awulu saboda kar iyalan su yawa yanda ba za ka iya ɗauka ba shi yasa ake cewa budget da kuma mutum ya rinka duba nawa yake samu ya income sa yake ya tsadar al'amura suke ya damar da zai iya ɗaukan abu yana da alaka da nawa ne matar da zai kara nawa ne 'ya'yan da zai kara haifa saboda faɗin Allah ta'ala zalika adana Allah ta'ulu amma duk wannan yawanci ba ba la'akari da su muke yi ba saka addinin musulunci haƙƙi ne na iyalanka kafin ma ka kawo su sai ka duba kana da provision inda zai iya ɗaukar nauyin su kuma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene haƙƙin iyalan mutum a kansa annabi sallallahu alaihi ya ce, idan ka ci abinci su ma su ci abinci idan ka yi sutura su ma su yi sutura kuma za ka iya musu ladabi amma kar ka yi duka dukan da zai jawo rauni ko wulaƙanci sai ta ce wala tadribil waja yana daga cikin haƙƙinsu shine kula da addininsu ka sa ido akan matarka da 'ya'yanka da iyalanka suna sallah wa kana ya'muru ahlahu bis sala idan akwai wani haƙƙi akan matarka na iyayenta sun bar mata dukiya ko ita tana sana'a wadda zaka tana bada zaka tana bada haƙƙin Allah dole miji ya sa ido akan iyalansa saboda kar su jawo mata tambaya a wurin Allah akan abin da ba zai iya amsawa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya'yanku ku umarce su da yin sallah tun suna shekara bakwai kuma idan sun kai shekara goma kuna iya dukan su akan sallah idan ba su yi ta ba ibnu hajar al-asqalani Allah ya masa rahama nan ya faɗo ta latifa yake cewa ka lura annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce umarni akan ayi sallah daga shekara bakwai duk abin da yake ƙasa da shekara bakwai ba umarni ba ne sai dai encouragement sai dai motivation sai dai a rinka lallaba yaro amma kar ka rinka dukan yaro dan shekara shida don bai yi sallah ba sai dai ka rinka lallaba shi saboda shi a wannan lokacin yana sha'awar ya rinka bin babansa abu ne ba wani abin da zai ja kana ce yaro ya zo ku je ku yi sallah zai da zai je ba sai ka dake shi ba duk mutumin da yake da tsanani wajen yawan dukan yaro har da ɗan shekara shida ya yi laifi a musulunci lokacin da yake alhaddul adna da za a fara dukan yaro akan laifi shi ma laifin sai in sabon Allah babba kamar barin sallah wanda yana iya sa a kafirta shi ne ake iya fara duka sannan kuma dukan ɗan shekara bakwai ka san ba shi ne irin na ɗan shekara takwas ba ballanta na ɗan shekara goma a umarni kai umarni kenan na ɗan shekara bakwai zuwa shekara takwas zuwa shekara tara duka ga yaron da yake kasa da shekara goma bai dace da shari'ar musulunci ba saboda yaro ɗan ƙasa da shekara goma yana da matukar jin tsoron iyayensa ta yadda zai yi wahala zai yi wahala yaro ya saba musu idan ka ga yaro ya garke kasa da shekara goma da ya kai sai an dake shi laifin iyayen ne akan rashin tsarin yadda ya kamata su ajiye shi an samu gurɓatar gidan da wani gida ko yaron da wasu yara ko fitansa makaranta baka ga makarantar da ta dace ba sai je ɗebo abu amma in da yaro yana ƙarƙashin ka kuna kula da shi yadda ya kamata da uwa da uban ba zai yi abun da wai sai an dake shi ba ƙasa da shekara goma in ya kai shekara goma shine shedan zai iya fara shiga kwakwalwarsa ya fara sa shi ya koyo waɗansu abubuwa a waje wanda kai baka yadda da shi ba to wannan shine ya kai lokacin da za a iya dukansa shine wadri buhum alaiha hali ashim yana cikin haƙƙin iyalai mutum ya karanci wannan ya gane tsarin tarbiyya akan yaro in ka ji dan ƙasa da shekara goma ya fara zagi a wani wuri ya ji kuma akwai sahalewan iyayen a ciki ko akwai sakacinsu shi yasa in ka zo in aka zo yin duka wa ɗan shekara tara akan yana zagi sai ka duduwa ya koya masa zagin ka da ka da yaron idan uwarsa ce take zagi a wurin sai ka san wa zaka daka amma ba za ku taru ku ci zalin yaro a gida ya ji ko kuma uwarsa tana kunna masa talabijin yana ganin abubuwa wanda ba su dace ba ko ana kunna fina-finai na batsa na turawa yaron yana gani sai zo ya samu wata yarinya a gidan shi ma yana so ya mata abin da ya ga ana yi a tv laifin waye laifin yaron ne inda ba kyau me yasa aka kunna a gidansu shi ya dauka daidai ne kuma duk yana cikin abin da ba ma la'akari da shi da lura da cewa abu kaza bai dace ƴaƴan musu gani ba mata ta kunna talabijin ta kunna hollywood ko ta kunna bollywood suna kallo da yaron ta, sai ta ga wani da wani suna rungumar juna ana ki shi ma yaro da ya ga wata yarinya ta zo a gidansa ya kama ta ya fara mata ci suna rawa sai ki dake shi in kin dake sai Allah ya kama ki ke kika kawo a gidan kika ce masa yana da kyau saboda kuna kallo tare shi hankalinsa a lokacin da kuke kallo yana duba wannan ya gama ma tana kallo ta nutsu ke ba a wurin kike concentration ba shi kuma hankalin shi yana duba wannan shi ma zai gwada duk yana daga cikin haƙƙin iyalai akan mutum ya rika la'akari da ya ya dace ya rinka discipline ya ya dace ya rinka gyara tarbiyyarsu tun daga kan matar zuwa 'ya'yan kar in yi nisa a nan wannan kaɗan ne daga cikin haƙoƙin da iyalai suke da shi a kanmu to sai kuma ɗaya ɓangaren shi ne haƙƙin da mu muke da shi a kan wasu bari fara daga ɓangaren dangoginmu da ɗan uwanmu Allah ya ce duk wanda yake da ɗan uwa to yana da haƙƙi a kansu kuma Allah ya gabatar da haƙƙin dangi akan dangoginsu sama da haƙƙin sauran waɗansu mutane ko da mabukata ne ma'anar wannan shine idan kana da shi wanda ya kamata ya fara shaidawa shine ɗan uwanka na jini idan Allah ya baka arziki idan Allah ya baka wadata to kafin wani daga cikin ma'aikatanka a gida da leburorinka da direbobinka da waɗanda suka yi maka hidima ko suke maka akan dukiyarka Ɗan uwanka na jini shi ya kamata ya fara shaidawa kafin su idan akwai wani alheri da zaka fitar ka raba zaka ba wa miskinai zaka ba makota zaka ba wa abokai amma ka tabbatar da cewa akwai rabon yan uwanka kaso mafi yawa sama da waɗancan duk inda Allah ya jera haƙoƙi a cikin Alƙur'ani na waɗanda suke da haƙƙi sai ya fara da haƙƙin dangi kafin yake kawo haƙƙin wanda ba dangi ba ayar da muka faɗa wa abdullahi wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan sai Allah ce wa bizil qurba daga iyaye sai yan uwanka kafin aka baki sauran wa ati zal qurba haqqahu wal miskin ka bayar da haƙƙi ga ma'abocin kusanci na dangantaka sannan ka ba da haƙƙin miskini miskini wanda shi ne ba danginka ba a waje ke duk bukatar da bai kai dan uwanka ba inna Allah amuru bil adli wal ihsan wa ita idil qurba Allah yana umarni akan ayi adalci da kyautatawa kuma Allah ya umarni a bawa dangi shine wannan ita dhil qurba Allah maɗaukacin sarki ya jera abinda ake ce musu hisalul bir abubuwan da su ne suke nuna alamar mutum nagari ne a addinin musulunci tun daga kan imani har zuwa abu na ƙarshe amma Allah maɗaukin sarki mutum na farko da ya ce in kai mutumin kirki ne Allah zai ba da shaida cewa kai da gaske mutumin kirki ne ula'ika ladina sadaku da ula'ika humul muttaqun to Allah maɗaukin sarki ce shine idan ka tashi bayarwa kana ba wa 'yan uwanka ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى abu na farko bayan imani da yake nuna mutum nagari ne shine wa atal mal mutum yana cire dukiyarsa ya bayar amma mutum na farko da za a fara bawa shine zawil qurba yan uwanka dangi kafin wani ya tama wal masakina wa ibn sabil wasa'ilin wa fi duk waɗannan suna zuwa bayan zawul ƙurbani shi yasa kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce musamman in ana tsananin bukata to ɗan uwanka wanda suke cikin tsananin bukata in dai har kana so a ce za ka tsallaka ka zama cikin al'asaba to sai ka ba wa danginka makusanta فلقتح العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ya zama maraya kuma amma ɗan dangi to wannan shine abin da zai sa mutum ya zama yana da nagarta a addinin musulunci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi dangane da bayar da sadaka ga dangi sai ce bayar da sadaka wa dangi birrun ne wa sila nagarta ce ta aikin alkhairi da kuma sada zumunci kuma sada zumunci ba shine kawai ziyara ba ba shine yawan buga waya ba ba shine yan ana biki ka je ba a'a ka rika tura musu kuɗi idan akwai ka rika ɗaukar nauyin 'ya'yansu ka sa su a makaranta yadda ka sa 'ya'yanka duk waɗanda suka mutu daga cikin suka kwashi 'ya'yan gwargwadon damar da kake da ita in damar ka bai kai yadda ka ɗauki duka ba ka ce wani kai kuma ɗauki wani wani ɗauki wani ku raba to wannan yana ɗaya daga cikin haƙoƙin da Allah ya ɗora mana yadda wato duk community na musulmi zai zama akwai akwai sanity da nuna humanity a tsakaninmu mu mutum na farko da ya zama wajibi ya kula da kai shine ɗan uwanka na jini kafin wani idan mutum ya zama abin da bahaushe ke cewa inuwar giginya na nesa ka sha inuwa sai dai wanda yake nesa ne zai amfana da shi wannan mutum ba alheri a cikin samunsa saka yan uwanka suna da haƙƙi a kanka kai kuma kana da haƙƙi a kan yan uwanka lallai su taimake ka idan baka da shi kuma idan mutum ya samu dama a siyasance ya samu dama a hukumance ya jawo ɗan uwansa ya ba su aiki ya jawo ‘ya'yansa ya kafa su ya jawo ‘ya'yansa ko mutane za su ce Allah ne ya ce ka jawo na kusa da kai annabi yusuf alayhi salam yana samun wannan damar da Allah ya bashi sarauta a masar rabbi qad ni min al-mulk ya tuna sai aika yake wa iyalansa wa tuni bi ahlikum ajma'in ku zo da ku da iyalanku ba fa ku din kadai ku zo ba iyalansa nan kuma ba wai mahaifinsa ba ne ‘yan uwansa waɗanda suka jefa shi a rijiya ‘yan uwansa waɗanda suka sai da shi wa sharahu bi tsamanin baksin da rahima ma'aduda ‘yan uwansa wanda da sun yi nufin su kashe shi amma da ya zo da Allah ya ba shi dama sai ce ku je ku ɗebo iyalanku da dangoginku su goma sha ɗaya in ka hada da matansu da ƴaƴansu da a lokacin sun kai su jikoki su nawa ne wa tuni duk ku zo zan dauki nauyin ku haka ake a musulunci wannan fa ƴan uwan da suka nemi su kashi shi kenan ashe ba uzuri bane don ƴan uwanka ba sa son ka kai ka zo Abuja sai ka manta da su a ƙauye ba dalili bane ai lokacin da nake makaranta ba wanda ya kula da ni ma yanzu na samu ai mu da wasu ne dama akwai matsala tsakanin baba da suwa ne dama za ka ka bar su kawai kuma su ji da kansu ba haka bane a musulunci tsarin musulunci shine yana da haƙƙi sawa'un akwai matsala tsakanin ku ko ba matsala ku wanda ba a yadda ka jawo shi ba shine wanda in ka jawo shi zai cutar da kai to wannan kuma sai mu koma babin farko na haƙƙin kanka amma in dai ba cuta yanzu ka riga ka samu kafi karfin sa ne yaushe kuma kawai zai dai ka bashi kace ku je ku ci arziki kuma an tashi ba da arziki da taimako wa dangi ba a tuna baya ka yi musu arziki kawai akwai haƙƙin su a ciki kuma wannan abin da kuka ji mun faɗa wallahi ba privilege bane right ne shi yasa tun farko na mana a kan batun right yana daga cikin fundamental right ɗin ɗan uwa shine dole sai ya mori dukiyar ɗan uwansa kawai kuma kana iya tsayawa ma ka je ka kai kotu ka ce dan uwana ya arziki bai ban ba kotu za ta baka a musulunci ne saboda Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu al haqq shine right haka haƙƙi ne ta abu na ƙarshe saboda lokaci shine haƙƙin da mutum yake da shi akan gwamnati wannan kuma ba dangi ba kowa amma gwamnati ta kowa ce mu kowa daga cikinmu yana da haƙƙi akan gwamnati kuma yana ɗaya daga cikin haƙƙin da ya fi kowanne nauyi shine a ce Allah ya baka dama kana kan gwamnati nan ba batun danginka ba ne kawai danginka za ka ba su privilege ne amma right kuma shine kowa ka bashi haƙƙin da ya cancanta ya dace da shi idan a cikin ka sun haɗu tare da wasu kuma duka an cancanta kana iya ba danginka amma inda danginka ba su cancanta ba to karka kawo su ka ajiye su a inda ba su cancanta ba nan na kowa da kowa ne shine ma'anar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'a idan aka fara ɗora mutane a inda ba su dace ba saboda shi ɗan uwan wani ne a yi gwamnati na family and friends wannan kuma haramun ne wancan da muka faɗa na ka ba wa ‘yan uwanka privilege ne kuma kai abin da ka samu ne shi annabi yusuf ba cewa aka yi yana minista shi yana babban minista ya naɗa su ƙananan ministoci a arzikin da ya samu ne sai ya rinka ba su suma tunda duk wanda yake gwamnati zai samu privileges da yawa sai ya rinka ba su ba wa ma'anansa shine ya rika cire wani yana sa yan uwansa ba wannan shi zalunci ne a musulunci bai halatta ba sai mutumin da ya cancanta to duk abin da ka cancanta wajibi ne a baka a tsarin musulunci kuma haƙƙi ne a musulunci daga cikin haƙƙoƙi da kowa yake da shi wanda na ce muku tsarin dokoki na turawa saboda ba sa so a fitine su idan ka hau mulki sai aka ɗora kuma mu kuma da yake dama a tsarinmu akwai wannan alhala ɗin tsananin kwaɗayi da tsananin son kai da tsananin mayata sai mutum ya zai mamaye abubuwa baya tunanin haƙƙin kowa saboda dama ba a ce dole sai an je sai ya ba su ba wannan abin ya kamata ne a yi musu amma tsarin musulunci ba haka ba ne wallahi a tsarin musulunci ba wai ɗan adam ba dabbobi ma dabbobi wallahi sai Allah ya yi tambaya a kansu idan ka dubi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na kula fa'ur rashidun wanda su ne asalin role models a gare mu a matsayinmu na musulmi wajen gane haƙoƙinmu da haƙoƙin waɗanda suke ƙarƙashinmu a hukumance ba za ka yi la'akari da mai a rubuce a constitution mai a rubuce a conditional service ɗinka kawai ba kai musulmi ne ka duba daga manzon Allah sallallahu alaihi yaya aka yi wannan shine farko tuku kafin ka fara duba wani kundin aikinka ta tsarin musulunci ko da a ce a constitution ba a wajarta maka ba to a tsarin musulunci an wajabta maka bayar da haƙƙi kowa kuma idan aka zo nan shi ba a nuna bambanci na ɓangarenci ka fito daga ɓangare kaza yare kaza ƙabila kaza ɗan kudu ko ɗan arewa namiji ne ko mace yaro ne ko babba nan a haƙƙi kowa da kowa ne yana da haƙƙi based on equality and equity equality shine a daidaita mutane a inda ya waje ba a daidaita su equity shine a bawa kowa haƙƙinsa inda bai waje ba a daidaita ba sai kowa a bashi daidai matsayinsa abin da ya cancanta wannan abubuwan guda biyu duka suke aiki a musulunci ba a da equality a ko ba amma equity a ko'ina. inda ya kamata a yi daidai kuma sai a yi daidai inda ya kamata a ajiye kowa a matsayin hierarchy na wane ya cancanta sai wane sai wane shi kuma wannan sai a yi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bibiyar waɗanda suke ƙarƙashinsa kuma yana hana zalunci a tsakanin mutane yana hana zalunci a tsakanin dabbobi yana hana zalunci a tsakanin mutum da dabbarsa wanda ya sa kuɗi ya saya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ji tsakanin wane da wane za a yi rigima akan abin da ya shafi tattalin arziki kamar rigimar gona kamar rikicin zubairu da wani dan madina haka annabi zai zauna ya hukunci da adalci abin da ya shafi kasuwanci tsakanin wane da wane annabi ce biya shi kuɗin shi abin da ya shafi harkar zamantakewar iyali personal law tsakanin mutum da matarsa mata za ta kawo ƙara miji ya kawo ƙara kuma duk annabi sallallahu alaihi ya hukunci tsakanin family wanda ya shafi uba da ɗa uba zai yi wa ƴarka auren dole annabi ya zo ya ce ko ki ce kina so ko kuma baka ban raba auren abin da ya shafi haƙƙin ciyarwa wani bai ci da matarsa daidai ba annabi ya ce mata je ki ɗiba ko bai sani ba ki je ku je ku ci abinci ko ya bayar amma kuɗin cefane ya san yanzu abuwa sun yi tsada bai bada kuɗin cefanen da ya dace ba annabi ya ce sauran excess din excellent je ki ɗiba ko bai sani ba in dai za ki bil ma'aruf ha kuma tsakanin 'ya'ya. wani ya zo ya raba ya ce kai na baka fili kaza kai ban baka ba kai saboda dan gidan wance ne kai mamanka ka baka da kirki da haka za ku hakura wannan sai zaman zan Allah ya ce ittaqullaha wa adilu baina auladikum duk haka yake adalci a tsakanin kowa a kowane bangare dukkan aspect na law family law economic law constitutional law a kowane bangare wannan shine haƙƙin da mutum yake da shi akan hukuma ta kula da shi kuma ta bashi haƙƙinsa inda ya dace haka kuma tsakanin mutane da dabbobin da suka mallaka dabba za ta kawo karar ubangidanta a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah akan waɗannan albaha'in don kun ga ba sa magana ga wannan raƙumin ya kamo ka, cewa kana dukansa kana ɗora masa kayan da ya fi ƙarfinsa ko baka bashi abinci yana isansa ku ji tsoron Allah Allah zai muku hisabi a kai da kuɗin ka saya ba kuma za ka iya dannewa ka yanka an yarda idan ka danna ka yanka ba ka yi laifi ba amma ka bar shi dare kuma ka cuce shi nan kuma sai ka shiga wuta in ba ka kiyaye ba in za ka yanka wannan ka yanka amma in ka zo yankawa fa qital fa zibha ka yanka shi ta yadda za ka kyautata kar ka yanka shi yadda zai ji zafi kai dai kawai ka ci ka yi yanda ran zai fita ka ci nama iyaka haƙƙinka kenan amma ka yi mutilating ɗinsa wannan kuma ka shiga haƙƙinsa to manzon Allah da ya kula da haƙƙin dabba a hannun wanda ya saye shi ya kike tsammani tsakanin dan adam da dan adam haka tsakanin dabba da dabba ya ce rago mai kaho idan ya yi karo da ragon da bai da kaho kuma ya cuce shi in an jira na kiyama sai an rama masa ya ce wallahi la tu'addunna huquqa ila ahliha ko ku isar da haƙoƙi wa duk wanda ya cancanta don kun je lahira za ku sha mamaki don Allah zai yi hukunci akan haƙƙi har tsakanin dabba da dabba to idan tsakanin rago da rago sai an yi sabi a ranar kiyama tsakanin wane da wane fa tsakanin wance da wance fa wannan haka wajibi ne gwamnati ta tsayar da adalcin da zai sa kowa ya rika jin yana tsoron kar ya shiga haƙƙin wani kar ya taɓa kurumin wani <coughs> nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gadar da wannan akan khalifofinsa haka abubakar yayi haka umar yayi haka usman yi, haka ali yayi radiyallahu anhum ajma'i dukkan su haka suka yi a zamanin gwamnatin umar dan khattab wanda shine yafi dadewa shekara goma yana kan mulki in da usman kuma wanda aka fi ganin alamar shimfiɗa adalci a tsakanin mutane wanda ya ishi mutum izina akan haƙƙin da mutum yake da shi akan gwamnati kuma ɗan khattab ta kowane bangare ya bada ya yi adalci wa masu kuɗi ya yi adalci wa talakawa ya yi adalci wa shugabanni sarakuna da gwamnonin da ya naɗa ya yi adalci wa masu bin su ya yi adalci wa kowane bangare na ɗan adam da kowane mataki to ballantana talaka kan na ƙasa tun lokacin da ya hau mulki ya ce to duk mai karfi fa a wuri na ba mai karfi ne, kuma duk mai rauni a wuri na ba mai rauni ba ne, ni mai rauni ni mai karfin idan kana da rauni zan maka ciko idan kana da karfi zan rage maka saboda kar a samu operation to ya ya wajaba akan duk wanda ya zama yana rike da madafan iko ya yi kula da haƙoƙin arra'iyya wani lokaci umar yakan hana kansa abinci wallahi gashi an kawo masa abin karyawa sai ce sai an bincika akwai wanda bai karya ba idan akwai mutum ɗaya da aka ce bai karya ba wallahi sai haƙura ce ba zai ci ba lokacin da aka yi a amur ramada shekarar da aka yi wani tsananin yunwa da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihi kafin sa kuma ɗan ya wahala sai yadda wanda suka yi zamani da shi suka ce ya canza ya zama bakar fata Umar ɗan kaɗa farar fata ne cikakken balarabe ba shi. amma wallahi saboda tsabar wahalar da mutane suke sha mutanen ƙauyuka sun kwararo sun dawo cikin birni saboda ba abinci an yi yunwa an yi ruwa ai an ɗauke ruwa dabbobi sun mutu ba abinci kuma ɗan khattab yasa aka kafa sansanoni na irin yadda ake sa na yan gudun hijira a sa wuraren da ake dafa abinci na kowa da kowa yasa aka kashe murhun gidansa aka daina dafa abinci ya ce da mu da iyalan gidana mu je mu rinka bin layi a inda za a ci abincin dan gudun hijira kuma sai an gama raba kowa kwanon karshe sai mun shi yarin da sauran talakawa wallahi haka ya rika yi ya fara wannan tun lokacin da wani dan kauye ya zo aka ce to ga wani dan kauye nan ya zo maka ziyara an ce an fara yunwa a gari kaza aka kawo masa abinci sai ce zo mu ci abinci da suka fara ci sai ga yana haɗama yana ta ci haka gurasa aka kawo kuma ga mai ga waye ne ga abubuwan da za ka sa wanda za su zama abin da za a haɗa da gurasa sai na ta cin sai ta cin eh, eh, abin nan zalla baya sawa da mai ɗince ya na ba ka sawa a miya ba ka sawa ga farfesu ga wane ne ya ce a a ya ce ai rabona da wannan ya ce ni yanzu bukata ta ita ce abin da zai kare mun yunwa rabona da in ci gurasar ma kanta tun yaushe batun nama da mai da waye kuma na tsakani tsakanina da shi tun daga lokacin umar ya ce wallahi na haramta wa kaina cin nama a gidana na haramta wa kai na cin mai a gidana har sai lokacin da talakawa suka zama daidai da za su iya cin nama da mai ba a saki yin miyan nama a gidansa ba sai da aka gama wannan yunwar ya zama ko ina an samu tukunna mun zuba wannan muke la'asari da shi ba na talakan ne ma za mu kwashe mu ƙara da namu idan ana rashin zaman lafiya sai mu koma mu ɗebi iyalanmu mu kai su inda za su samu inda za su samu safety mu kuma mu zauna mu ci gaba da wawura ta inda za ka yi kai irin wannan kuma ka ce ranar kiyama haka kawai saboda ka rika salatin annabi haka kawai sai ka ce za ka shiga aljanna su kuma talakawanka suna suna kan layi wallahi Allah ba azzalumi bane billahi duk salatin ka wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan baka isar da haƙoƙin da Allah ya dora maka na talaka ba wallahi kafarka ba za ta gusa daga filin kiyama ba sai duk sun watse tukunna an samu babu wanda yake da haƙƙin da ya rage wanda baka isar ba idan ku suka taru haƙƙin nan suka yi maka yawa to waɗannan mutane su za a raba musu sallarka su za a raba musu azuminka su za a raba musu umrarka mutum bai taba zuwa umra ba saboda talaka ne labarin ta yake ji bai taba ganin ɗakin kawo ba sai a hoto sai samu a cikin rekod akwai umra sai aka ka samu umra shi oga ne wanda kudinsa ya makale bai bashi ba ba a biya shi kazansa ba sai aka ɗauko umaransa aka bashi duk ladan da ake tara umaran nan sai a ce je aljanna shi kuma wannan bai taba shan giya ba bai taba kaza ba bai sai a ɗebo giyar wancan sai a sa masa an sa masa wannan shine ma'anan al-muflis haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce haka Allah zai adalci a lahira sai a ɗauko laifinsa sai a fattutarahu alaiki sun mayu tsarafu finna sai a ɗauko laifin wani da dashi bai yi ba saboda ya cuci wancan sai a ɗora masa kuma sai a tura shi wuta kaka wajibi ne a kanmu mu kula da haƙƙin waɗanda suke ƙarƙashin mu kuma kowa a cikinmu ne yana da haƙƙi akan hukuma hukuma kuma tana da haƙƙi akan mu duka kowa ya isar da haƙƙin da yake kansa kowa daga cikinmu nan Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi akan abin da ya ɗora masa kada mu yarda mu koma wurin Allah ba tare da mun tanaji amsan da za mu amsa ba a kan haƙoƙin da Allah ya ɗora mana abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda na faɗa na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a tabbata duk kun yarda da ni cewa malam ya yi wa wannan mudu'i justice ake cewa a turanci ko sosai sosai kuwa ana godiya da saka da alheri alaƙara ilmi alaƙara ɗaukaka za mu ba da ɗan mintuna kaɗan da za mu karɓi tambayoyi daga wajen masu sauraro akwai mai tambaya ko mai ƙarin bayani ya yi ya ɗaga hannu da Allah shugabanci da aka yi sai a yi shiru kawai a to wannan ah, duk a yi shiru a nan shi ne ke nan ko dai a yi magana kai tun daga ayoyin Qur'ani sun nuna duk bayan Allah ya kamata su yi da kuma wa'azi har gidan annabi ya yi wa'azi an yi wa matan annabi wa'azi ya yi sa annabi ya yi sa annabi ya yi wa'azi shi annabi kansa ake ya yi wa sadi ke tare shi shugaba ne kuma ake mutum ita ke na su sani ba da yadda profesa zai wato ga lamarin da kuma ainihin kowace wallahu Allah ya tsara ne kamar maimaici ne na abubuwa iri ɗaya amma dukansu waɗannan laifuffuka ne daga cikin laifukan da mutane suke yi a kan batun sada zumunci mun karanta ayon alkur'ani da suka zo a kan ‘yan uwa ba tare da bambance wani irin ɗan uwa ba wajen social ko economic status ɗin mutum baya da taminin waye za a yi zumunci da shi waye ba za a yi ba akwai kuskuren da muke da shi mawadata sai su nesanta kansu da matalauta su rinka fifita kuma suna bambanta yanayin 'ya'yansu tsakanin ina za su je mai za su yi da ruwa za su yi abota idan suna da wadata da kuma kuskuren da su matalautan suke yi na mutum ya rinka jan jiki kare je gidan ɗan uwansa mai kuɗi kar a ce yana da kwaɗayi ne wannan duka kuskure ne kai ka yi isolating kanka ka daina associating da waɗancan baka ɗabi ai ɗanka ka rika kai su ƙauye ba baka ɗabi matanka ka rika kai shi gidajen yan uwanka talakawa ba kuskure ne baka rika ba su abin da kake ci a gidanka su ma su rika tabawa ba kuskure ne baka rika daukan sutura daga gidanka ko irin wanda kuka sa ko irin wanda yake ƙasa da haka su ma ka ba su su rika ɗanawa ba kuskure ne akwai wasu daga cikinmu da za ga mutum yana da kaya sutura excess na wanda baya bukatar su za su iya shekara bai sa wani ba amma yana da yan uwa a can su ko ba su da rigar da za su sa me amfanin wannan kayan ai Allah bai hana masa ba kana damar da zaka dinka wasu waɗanda duk ka sa ka ɗauka ka kai wa ƴan uwanka akwai mutumin da shi yanzu in ya sa kayan da aka yi shekara ana sawa shi a wurinsa kamar an yi masa sabon ɗinki ne kuma zai je yana da alfarmar da kai da ka sa kayan ma kai baka ma jin irin wannan alfarmar haka kayan matanka haka kayan ƴaƴanka a rika ɗaukar irin wannan ana kaiwa akwai masu bukata shine ma'anan wa yutimuna ta'ama ala hubbihi irin abinda kake so abinda ya rage saboda Allah ce wa ya na naka ba za mu ce ko na kulil afu excess sai ka ɗauka sai a rika kai musu excess ɗin abinci wanda ka san dace za ku yi ba sai ku ɗauka sai a kai musu idan wanda yake dafaffe ne suna makota ɗauka a san musu idan wanda yake ro ne wanda ba a dafa ba a ɗauka a kai musu duk wanda yana daga ciki kai kuma talaka idan ɗan uwanka ne ka je mishi zumunci saboda Allah idan ya baka fa hawa ne in bai baka ba karka daina zuwa to amma yin gori shi kuma wannan babban laifi ne a musulunci waɗansu malamai ma sun sace a cikin alkaba'ir shine yin goyi bayan ka bayar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙirga shi ɗaya daga cikin waɗanda a ranar kiyama Allah ko kallon su da zai yi ba shine almanna mai bayarwa kuma ya gori musamman kuma dan uwanka ko ɗayan ɗan uwanka ba ni na maka kaza ba alam nurabbika fina walidan wala bista fina min umrika sinin wannan halin fir'auna ne ƴaƴan wani dubiyan da suke dubiyan da kaza ba ni ne nake rike ƴaƴansa ba ba ni ne masa kaza ba gashi yana mun kaza a ba daidai bane a tsarin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi ya jawo dangoginsa duka zaka ji sune a kusa kusa duk musulman nan da suke cikin ƴan uwansa dukkan su suna cikin na kusa da shi amma ba wanda zaka taba jin gori wani ma bai san cewa wane wane dangin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam shi annabi saboda zumuncinsa har wanda ba dangi ba indai dai da ƴan gidansu ne ya tashi ya samu usama ibn Zayd ai ba danginsa bane amma har ana ce masa al alhibbu ibn Al-Hibb, masoyi dan masoyi saboda an so babansa zaidu bawa ne a gidansu bawan babansa ne shi ya gada ya kaunace shi kuma ya kaunace zuriyarsa sunan shi ne zumunci na gaskiya ba batun gori a ciki to a cikin wannan na gani na amsa duka bangarorin sai waɗanda suka yi tambaya duka waɗannan malamai ne mal mas'ulu an habi alama min sa'i amma dai kawai suna so a faɗa saboda waɗansu ne malamin da ya fara yin magana dangane da yin shiru akan haƙoƙi ba na faɗi wannan ba akan fifi yaƙi madah ba ne na faɗa ne akan fifi yaƙi zam akan dokokin da ba na musulunci ba ba a samun su sai an yi gwagwarmaya a kai duk wanda ya karanta history of right a cikin dokoki na bature ya dan da kowace doka da kaga an sata a matsayin rai sai da aka wahala aka zubar da jini wani ma sai da aka yakin ba sa, wani aka rasa aka rasa dukiya aka rasa rai aka rasa mutunci aka rasa kujera na mulki kafin aka samar da su yanzu kamar right of human liberty haƙƙin ɗan adam na karya yi bauta kafin a daina bauta mutum nawa aka kashe mutum na kuɗi nawa aka kashe sannan kuma da sauran haƙoƙi duka da kuma freedom from discrimination kar a ce ku saniyan ware ne ko ku ku akalliya ne ko waɗannan baku da wasu haƙoƙi ko kuna second class citizens ne duk da haka ake a zamanin turawa a musulunci ne Allah bai da wannan ba ya bani adama Allah yake ce mana duka ya ayyuhan nasu Allah yake ce mana Allah ce ya bambanta mu ne li ta'arafu ba don wani yafi wani ba duk wanda sai a musulunci aka sani bature ne daga baya zo haka abin da nake cewa shine shi aurin bature bai san kana da haƙƙi ba sai ka motsa in kai shiru baka da shi ne shi da abin da nake nufi ba wai ina nufi mu yanzu sai mu yi shiru saboda a a tsarin bature amma ni ina magana akan tsarin musulunci ne ba wani haƙƙi da sai ka faɗa dama a rubuce ki duk abin da zaka tattauna akan batun haƙƙin ɗan adam to za ka same shi a rubuce dama Allah ya ajiye shi a matsayin haƙƙinka na fata ana fahimta saboda haka kuma bana bana bana promoting a yi koyi da tsarin bature a gwama addinin musulunci da shi mu addinin musulunci ba mu san cewa sai mutum ya tashi wai ka tashi voice of the voiceless ka tashi a ta hayaniya kafin a san kuna da kaza a'a mu a tsarin musulunci ana bin abu ne a tsare cikin doka da oda kuma in kuna da buka duk wani mutum responsible a matsayin shugaba shi zai tambaya mu kuke bukata sai a rubuta a tattauna a kai yanzu irin abubuwan da muke da su na hayaniya a nan kuna jin irin sane a saudi arabia kuna jin mutane suna fito su yi protest kuna jin mutane suna neman wai a yi musu kaza amma me ba a yi musu so da suna da tsari ne na majalisu shura ba irin namu na nan ba su parliament din su. za a zo ne daga tsakanin mu nan sai a ce kai ne limamin wuri kaza kai ne mutane suka fi yawan zuwa wurin ka don ka san menene damuwar garin ku ko community ku don kana da kana da membership a cikin parliament sai gwamnati ta naɗa ka ba zaɓe ake yi ba to idan ka je kai kuma dama an san kana da kana da kana da qualities na uprightness za ka wakilci mutane ne sai ka rika ce a wuri kaza muna bukatan kaza ana bukatan kaza kana kusa da mutane shi yasa kawai sai dai ku ga an zo ana tonon wuri kaza za a yi hanya ba ku taba zuwa kun je kun faɗa ba ana bukatan za a kawo wuta a wuri kaza za a yi kaza duk abin da ake bukata na dan adam ba sai mutane sun nema ba haka ne a tsarin musulunci amma in ya kama za ku neman wanda ba a sani ba shi kuma sai ku je ku nema amma ta hanyar hikima mu a tsarin musulunci ba a zuwa ta kan mumbari a faɗi bukatar mutane ba sai kun je kan mumbari ba kuna da direct access mu a cikin musulunci ba sai ka rubuta a jarida ba mu a tsarin musulunci ba sai ka je kafofin watsa labarai kana ce ba a mana kaza muna bukatan kaza wannan shi yake sa irin tsarin mu na wannan mummunan tsarin na bature idan aka yi muku sai ku ɗauka ba right bane privilege ne don an yi kima mutane kaza wasu an yi muku kaza kai wasu ya fito a muna godiya an mana titi kaza muna godiya an kawo ruwa wa ga maka za ka gode a kai ai ya kamata ne ka zo ka ce an mana ruwa amma ruwan ya kasa an yi titi amma titin ya kasa a tsarin musulunci duk ba ku kasa ka zo ka gode Allah ne ya ce dole a maka kuma shi ya aiko da arzikin ya ce dole a baka akan me za ka gode duk wannan gode wanda ake yi din wanda aka ce a gode masa shine babanka anish kulli wali walidayka waye a cikin mu yake haka waye taba zuwa dukusa gaban baban sai ce baba yau shekara goma kana ci da ni kyauta Allah ya saka da alheri ba wanda yake wannan wanda aka ce a gode masa ba mu gode ba mun zo muna ta gode wanda ba ba ba su yi abu a gode musu ba haka wannan tsarin ba daidai bane da tsarin musulunci amma a yanzu tunda babu na musulunci dole irin wancan to irin wancan za a yi shine maganar da wannan mai tambaya ta farko da na biyu da cewa yanzu an zo irin wannan sai mu tashi mu faɗa eh ku faɗa mana ai ba hana ku faɗa ba amma ka faɗa da hikima mutumin da yake da hikima yana iya isar da sako da hukuma za ta ji ba tare da sai ya yi provoking kowa ba ba tare da sai ya taɓa haƙƙin kowa ba tsarin da muke ciki a yanzu ba tsari bane na yanda gwamnati za ta san damuwarka sai ka faɗa to za ka iya faɗan musamman damuwar da ta shafi masali amma na musulmi gaba ɗaya abinda ya shafi ƙasa ko abinda da ya shafi al'umma ko abin ya shafi musulmi kaɗai, ku faɗa A kan mumbari ba laifi ba ne amma ba sai ka ci mutuncin wani ba shi wannan cin mutuncin baya jawowa wai a biya maka bukata kuma yana jawo maka matsala ne a siyasance da amalantan naka ma a daidai lokacin da ka ce wani bai maka daidai ba ka zo za ka yi zage-zage saboda ɗan siyasa ne to a daidai lokacin akwai wani ɗalibinka shi kuma a ƙarƙashinsa yake yana ji daga ranar kai kuma ka raba gari da shi kai kuma na kowa da kowa ne kana buƙatar sakon ka je kunnen kowa wani zai iya kin wata aya ko wani hadisi da ka kawo saboda ka zagi ubangidansa to a sanadiyar ka yau an ƙi a saurari aya ka jawo mana barna ne ko ka ka mana gyara sannan wannan abin da gaba ɗan ba dole a yi ba yawancin mutane suna amfani da mumbarin su don su ɗana ne ba wai don suna so a gyara ba ko don suna so su kawo kansu popularity saboda a ce wane su ne kadai suka yi magana shine mai tambaya ta gaba cewa wai malamai waɗanda suke zargin cewa ba sa magana kar ku rinka sauraron irin waɗannan ku gane wani abu muna da wani mentality da wani notion in cewa wato idan mutanenmu a social media ba su rika yabonmu a kan tsarin wato kaman ba daidai muke yi ba wai da mu masu karantarwar da masu comment a social media waye malamin wani yanzu sai ka bari masu kamin su ne malaman ka su za su rinka gaya maka me ya kamata ka faɗa yaushe ka faɗa yaushe ya kamata ka faɗa ta yaya za ka faɗa idan abu daidai ne kai ka sani a littafi ku ne wanda Allah ya baku za ku koya musu ku rinka koya musu a aiki da magana ba su za su rinka gaya muku me ya kamata a yi kuma yaushe ya kamata a yi kuma wawa ya kamata a yi ba amma muka koma irin wannan wallahi mun zama gagwawiyun da mu da su gara su ma saboda duk mutumin da yake zai rinka bin comment din irin waɗannan ya ga a wuri kaza an yi kaza yana so ya dora maka kai ma kai irin haka ai ka bata saboda haka mutane da yawa wani yakan tashi ya magana da bai niyan ya magana ba amma an ce malamai sun yi shiru shi zai so to wace maka da ba shiru ake yi ba shiru ake yi dama malami magana da surutu ake so yayi malami ya fi so damu da action da kuma me ya kamata a yi don mutane su amfana kuma Allah ce ko wa'azi za ka yi fa kar ka yi shi sai in ka tabbatar ka auna zai yi amfani fadakir in na fa'ati ka yi wa'azi idan wa'azin zai yi amfani in wa'azi in ka yi ba zai amfani ba kar ka yi saboda amfani wa'azi an yayi shi ne don a yi amfani amma in ba zai yi amfani ba ba a so a yi shi za ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min idan kana la tanfa'ul mu'minin wala fala tuzakkir to wani yakan faɗa ne don kawai shi ya ɗana kuma shi kansa ya san wallahi ba zai sa a gyara ba yanzu inda za mu zama wayayyu yadda malam yake matsayin shugaban majalisar limamai sai kai kana matsayin liman kaza kai kana ka ji ishu na kaza na kaza na kaza sai ka taso da kai da ɗan uwanka liman da kai in ka je majalisar wanda shekaran jiya aka yi zama har imam ali ya yi cewa ya kamata liman in halarta inda za su taso sai ku zo ku samu malam sai a tattauna a ce wannan abun isa national issue issue ne da ya shafi abuja issue ne da ya shafi kasa issue ne ya shafi kaza wannan malamin mutuncin da yake da shi a kasar nan ya kai yadda in ya je majalisa dukkan za saurare shi ta madadin ka je ka faɗa a mumbarin ka sai ka zo ka same shi sai zama ra'ayi ne naku duka sai ku rubuta a rubuce wannan shine intellectuality wannan shine ci gaba shine wayewa ba abun da mutane suka ce mu yi ba yanzu tsakani da Allah irin masu rubuce-rubucen nan ka taba jin malam ka ji bakinsa a ce ka kowa ya shiru sai Sheikh Tajuddin faruwansa da irin wannan hayaniyar idan zai yi magana zai magana inda ya dace ne to irin waɗannan sunan da suka dace da zamani da kuma addini to in aka zo sai ya jagoranta sai aka ce ana bukatar kaza da kaza mun samu matsala na wannan bayawar Allah da ta ce kamar yanzu wani in an bashi dama sai kawo mutanen kudu mutanen kaza sai zai kakkafa to sai malam ya gane wannan sai ce yanzu ku tashi mu je mun gano akwai irin wani a hukumar kaza hukumar kaza a nan Abuja ka ku tashi da sunan musulmi a Abuja da sunan limamai da sunan masallatai da sunan mimbarori mu je Federal Character Commission mu je majalisa mu je kaza mu je kaza sai ka goyi bayansa sai aka zaɓi mutane ƙwararru wanda za su yi magana na hankali suka je suka tsaya wai ba zai saurare su ba wallahi wannan ya fi tasirin da a cikin majalisa da kuke ganin nan a cikin ko kabile na kowane shugaba ne wallahi akwai mutanen Allah fa na gaske amma ba a yi musu kyakkyawan approach ba shi yasa su ba su ma san me ya kamata su yi ba mu ya kamata mu koya musu yau da za mu tashi a zaɓi mutum ɗaya biyu masu hankalin sai aka je majalisa aka kira su aka zauna da su mun zo muku har nan suna ganin darajar malam kowace juma'a suna zuwa su sallah a bayan sa yau ya kai musu ziyara za su gane ashe ya nuna cewa suna da wani amfani ga abin da muke bukata wallahi za su tsaya ka ga an yi jijiyar wuya komai sai an yi muku kama mutum ya tashi shi kaɗansa yana inna alhamdulillah yana ta hayaniyarsa ya gama wani zai saurare ka sai dai ai ta ɗawa mutane su ta kayi kokari waɗancan kuma ko gani ma ba ta yi ina suke da lokacin da za su saurari wannan abu haka a cikin abin da kika faɗa baiwar Allah idan ka samu dama da zaka jawo ɗan uwanka abin da na faɗa ke kuma ɗan uwanka sun cancanta to kai wa ɗan uwanka gwargwado yadda ba za ka saba doka ba ka'idoji ne na federal character cewa kar a manta da kowane bangare mu yanzu a ƙasar nan bashi muke bi kusan kowane sekta musamman a federal government ba inda ba a yi zalunci an danna bangaren arewa ba kusan kowace jiha a arewa ka yanzu adalci shine ka je ka kawo yan uwanka da dangoginka mutanen can don mu samu ayi balansin a cike gurbinmu, mu ka ta ina kai laifi ta fata an fahimta zalunci shine ba a yarda da shi ba kar ka zo ga haƙƙin su a musulunci ba a yarda da wata kujera mutum ya cancanta kuma ba musulmi bane kuma ɗan ƙasa ne ko ba wata cutarwa zai wa musulunci ba sai ka ce dole sai musulmi kamar yadda ba a yarda kana matsayin likita a national hospital a kama ka wanda ba musulmi ba ka fara treatment ɗinsa sai musulmi ya zo sai ka bar shi shi sai ka koma wancan saboda shi musulmi ne ba a yarda ba kowa yana da haƙƙi amma idan aka kawo mutum biyu sun cancanta a lokaci guda to anan ne ake ɗauka al'awwalu fal awwal nan shine musulmi kafin wancan na fata kuna fahimta amma ka danne haƙƙin wani saboda shi namiji ne ita mace ce wannan musulmi ne wannan ba musulmi ba wannan dan kudu wannan dan arewa shine abin da ba a yi ba zalunci kowane bangare Allah ya hana amma privilege nan wanaka idan muna da rana dukkanmu muna tare

sai abin da shugaba ya ce ga ajiya yanzu da ya ce malam an so yin nan kwaya biyun tuku eh kafin waɗanda suka kawo ayoyi da Allah ya halarta kashe ya mu domin talauci ko tsoron talauci da hujjar cewa ko mai mutum ba shi da hali suna iya hayayyaba suna so profesor ya kara wani bayani na biyu shi ne mai menene haiti wanda suke zuwa na samun wajen ko hanya ko gida suna bara a wannan wajen ko ƴan uwa da yake aiki ko wanda su dan ana ba su shi ke zama domin shi ne ba su fara da su ya fi a kan da farko dai dangane da ɗan uwa kowa yana da haƙƙi daga cikin mutane da wanda ya tambaya da wanda bai tambaya ba shi yasa Allah ce na fi amwalihim haqqu ma'lumun lisa'il mai roƙo wal mahrum da wanda baya roƙo shi yasa Allah ya ce hawa minha wa at'imul qani'a wal mu'tar alqani huwa alladhi ya'tadika li tut'imahu huwa la yas'aluk almu'tar kuma shine as-sa'il Allah ya ce a cikin abin da duk kake da shi ka bawa mai tambaya ka bawa wanda bai tambaya ba wannan kenan amma ita tambaya da roƙo a musulunci akwai ka'idoji ai sai wanda ya cika ka'idar shine ya halatta ya zama as-sa'il wanda bai halatta ba bai halatta ya roƙo ba wanda bai cika wannan sharuɗan ba bai halatta ya roƙo ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yi roƙo in ba ɗaya daga cikin mutum hudu ba to in ya roƙa ya ci haram ne ɗaya daga cikinsu shine mutumin da yake cikin talauci da rashi ɗaya daga cikinsu shine mutumin da yake da arziki sai ya samu karaya ɗaya daga cikinsu shine mutumin da annoba ta samu wani ɓangare nasa ɗaya daga cikinsu na ƙarshe shine mutumin da shi mawadaci ne amma ya ɗauki nauyin waɗansu shine ta hammala hammala sai yana nema don ya samu ya biya na waɗansu ba don ya biya abincin gidan kansa ba waɗannan su ne mutum hudu da ya halatta su yi roƙo duk wanda baya cikin wannan in ya yi roƙo kai bai halatta ka bashi ba sannan in shi ma ya ci ya ci haram shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake roƙon mutane ba tare da cancanta ba to zai tashi ranar kiyama wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm zai tashi fuskar ta kwarangwal ne saboda mutuncin nan yayi ta yaya kushewa har ya zama fuskar sa babu komi haka ba ba daidai bane irin wancan roƙon roƙon da ya halatta shine mutumin da daga gaske mabukaci ne illar mu a yanzu shine su mabukatan na gaske za su iya suna yin roƙon amma da yake waɗanda ba mabukatan gaske ba ne sun fi su yawa sai su sa ka ƙiba da wanda ya cancanta ma saboda makaryatan sun yi yawa don laifin yana kan duk waɗanda wanda suke yin roƙo wanda ba su cancanta ba sa'an nan kuma um, kai a matsayinka na wanda aka tambaye ka ko dan uwa ne ko ba dan uwa ba za ka iya gane wane ne mai gaskiya wane ne mai gaskiya ba a karon farko mutum ya roƙe ka ka bashi saboda ka masa kyakkyawan zaton cewa mabukaci ne kama idan ka bashi kuma ka bashi gwargwadon damar ka da muka faɗa a cikin zawul kurba akwai wanda damar da yake da ita shine ɗauki mutum aiki akwai wanda damar da yake da ita shine ba wa na jari akwai wanda damar da yake da ita shine ya dauki ƴaƴan wannan ya sa su a sana'ar da shi ma yake akwai wanda damar sa ita ce ya kashe gobe ba yau ba shine dauki ƴaƴan wannan ya sa su a makaranta don su rike gidan daga baya ko da bai ba uban su a yanzu ba to kowa gurgurdon damar sa zai amma idan yau mutum ya zo ya ce maka ban da abincin gidana kuma dan uwanka ne dauka ka bashi to sai dawo gobe ka san wannan mara kunya ne saboda haka karka zama saboda saboda ka kuma ka zama wani mai da kai wawa ko kuma shedan ya rinka amfani da kai ana laifi saboda roƙon nan laifi ne to karka zama kamar jakadan shedan duk wanda ya tambaye ka ka bashi kana sa mutane sun zama malalata wannan ba daidai bane amma idan mutum ya tambaye ka kuma genuinely ka san mabukaci ne ka bashi kuma karka ba mutum ɗan kaɗan inda zai sa gobe ya dawo in ka san lallai da gaske mabukaci ne ka bashi gurgurdon bukatarsa gurgurdon nauyin iyalansa gwargwadon kokarinsa gwargwadon me yake bukata akwai mutumin da dan uwansa zai zai tambaye shi ce an kai matarsa asibiti za ta haihu ana bukatar naira dubu talatin da kudin gado da kudin operation sai dauko dubu uku ya bashi yana neman dubu talatin ya bashi 10% yanzu na ya yake so ya yi da shi kaga yana so gobe kada ya dawo ya roƙe shi yau kuma bai biya masa bukata ba wannan ba daidai ba ne ta fata muna fahimta to haka gurgudun bukatar mutum da kuma gurgudun cancantarsa shine abin da zaka bashi amma kar ka zama wawa da mutum zai mai da kai kamar kamar ATM kawai duk wani abu ya taso da shi da iyalansa kawai sai kullum su zo su ɗoru maka Allah bai ɗora maka wannan ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana akan ciyarwa da haƙƙi yace ibda bi nafsika thumma man ta'ul thumma al-aqrabu fal-aqrab Eh, kai kanka sai iyalanka sai wani sai wani sai wani gwargwadon kusancin da kai to wannan shine abin da za mu yi la'akari da shi a wajen bayarwa da kuma taimako wallahu alam tambaya ta ƙarshe dangane da maganar haifuwa waɗanda suke capitalizing akan maganar ayoyin wala taqul wala wala wala taqtulu auladakum khashyata imlaq akan batun ɗaya eh, eh, wannan kawo aya ne out of context ayar ba akan wannan take magana ba tana magana akan waɗanda suke kashe 'ya'yansu ne saboda tsoron talauci bayan an ɗauki cikin 'ya'yan sai suke a zubar da cikin saboda shi bai shirya wa biyan kuɗin makarantar 'ya'ya biyar ba yanzu kuma ya haifi 'ya'ya huɗu ya ce ki ɗauki ciki ke kuma kin je kin ɗauko ciki da aka ko ki zubar da wannan cikin ko ki bar gidan ko kuma kin haifa wa kanki kika haifa da yawa daga cikin mutane ɗan boko suna wannan wannan babban laifi ne a musulunci babban laifi ne a musulunci idan baka son ɗakar ka nemo shi shi yasa a musulunci ya halatta a yi planning tun kafin ka a ɗauki cikin yaro in ka san baka shirya wa haihuwa ba ya halatta ka yi prevention kar yaron ya zo contraceptives da ake amfani da su na zamani in za a amfani da su yadda shari'a ta ce ya halatta saboda kar a ɗauki cikin abin da aka haramta shine a hana haihuwa gaba ɗaya ka ce a je a juya mata mahaifa don ta haifi ya hudu kai hudu ya ishe ka ko tun kafin ka haife ta ka ce ka aure ta ka ce ni fa ba zan haihu ba wannan duk haramun ne to amma ka haifu yaro daya sai ka ce kafin ki sake daukan ciki tunda kina makaranta ko kina aiki ko kina wahala idan kin dauki ciki ko kuma abubuwan da ni nake samu dole in ƙara lissafi don haka musa ya zama akwai tazara haihuwa shekara kaza wannan babu laifi baka ce a hana haihuwa ba a gidanka ka ce a tsara haihuwa ne wannan shine tanzimul nakal wannan ya halatta amma idan aka zo tsarin sai Allah ya nasa tsarin an yi planning din an yi wacece an yi wacece sai ta dauki ciki to wannan kyauta ce daga Allah kuma dole ka karba yadda Allah bai yi shawara da kai kafin ya halicce ka ba haka kai ma ba zai shawara da kai kafin ya halicci wani ba baka isa ba in matarka ta riga ta dauki ciki kawai ka haƙura to kashe wannan yaron bayan ya kai rai shine ma'anar ayar wala taqtulu auladakum khashyata imlak kaga bai da alaka da batun wancan saboda Allah da ya baka wannan yaron ya san da cewa ai min ɗinka ka ne ya baka don haka shi ya san hikimar da take ciki ka sani ko sanadiyar wannan yaron ne ka. ko mutane da yawa da za su rayu cikin talauci wallahi sai ɗansu ne dalilin ɗansu shine zai zama arzikin to Allah ka yi ta addu'a ya baka arziki shi kuma a jikin ka ba a rubuta arzikin ba amma rubuta kashin ɗanka sai ce gaɗa bari ya kawo kuɗi sai ka kashe ɗan ka kashe ka kashe kanka kenan da haka kar a rinka kawo aya a inda bai dace ba wannan ayar ba tana nufi eh, wai batun a cikin babin mutum yana jin tsoron zai yi planning zai a ce zai kashe yaro ko kuma waɗanda sai an haifi yaron ma su yi da da zai sa yaron ya mutu wannan duk babu ne dalili da ya halatta wannan a tsarin musulunci malamai na majalisul fiqh al-islami sun ma yi tattaunawa akan yaron da yake cikin ciki sai aka yi scanning sai aka ce wannan yaron ba cikakkiyar halitta ba in an haife shi ba zai zauna ba in an haife shi zai zama kaza in an haife shi yana da kai biyu in haife shi yana da irin wannan abubuwan da zai bala'in wahalan nan sai ce kuma bayan haka bayan wata shida zai mutu yana cikin ciki an gan shi yana da rai bai halatta a karasa shi ba to ballantana dalilin talauci idan an ce zai mutu bayan wata shida sai ku bar shi ya fito mai kashe mutum bayan wata shida ya kashe shi da kansa amma karka yadda ka ce bari ka karasa shi saboda wannan to in ba a yarda ka kashe yaro akan wannan ba sai ka kashe akan batun talaucin da baka san me zai faru gobe ba Allah ya kyauta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة da farko dai muna ƙara godiya ga Allah ta baka ta wata ala wanda ya ba mu wannan dama ta zuwa wannan taro da kuma samun babban malamin mu ah, professor kuma liman kuma sheikh kuma barista kuma gashi nan dai da yawa da Allah ta'ala ya mashi baiwa duk wanda aka fara wannan zama da shi ya ji farkon wato bayanan da malam ya har zuwa ƙarshe eh, ya san najeriya Allah ta'ala ya ba mu wato ainihin malamai kuma wa'ida za su iya tsayawa a gaban kowa a duniya su yi bayani a madadin wannan addini namu Allah ya kare mu da ire-iren su da yawa kuma ya tsawaita rayuwar farfeso wajen aikata ayyuka na alkhairi wannan gidauniya muna mata godiya sosai kwarai da wannan damammaki da take bayarwa 'yan uwanta na jini makusanta domin su sun tsabbaka abin da malam ya faɗa ni a gani na na abin da ya shafi 'yan uwantaka na jini tunda wannan gidauniyar ta gini ne akan wato ainihin zumunci wadda allah ta'ala ya haɗa na wato ainihin zurriya sai mu ma muka wato mori wannan inuwa muna masu wato ainihin murna da kuma wato fatan alkhairi da mu ma kuma mu koyi irin wannan ɗabi'a mai kyau tun da kaji a farkon tafiya na ambacewa hatta a london wannan gidauniya tana nan tana zama irin wannan ga abuja ga uwa uba kano cikin abin da malaye ambata a gurguje kwaya biyu ko uku hakkin allah kada mu haɗa shi da wani wajen bauta in muka yi wannan mun sauki haƙƙi sai kuma haƙƙi na jama'a wadda malam ya jero da yawa wadda ba su iya wato ainihin a bayyanuwa cikin lokaci illa dai haƙƙi ka kula da kanka ka kula da iyalanka ka kula da dangi musamman su wannan gidauniya sun kula da dangi kwarai da kuma gwamnati na gwamnati suna ga wannan bayani ne mai yawa ah, ina ba da shawarar tun daga limamai da yawa na abuja na gani wajen kusan guda goma sha su gayyato malam wata rana ya zo ya baje bayanai akan gwamnati domin kare zamanto ana fadawa cikin wato abinda ba shi ne daidai ba ko ba kuma almanto matsorata ba kazanto 'yan kwaɗayi ba ya zanto tsaka-tsaka kar a wuce iyaka kuma kar a yi bacci domin ita gwamnati ba masu miya ba ce idan ma kana hada su da namu na da sai ga abin kamar ta tatsuniya ne kaga ai na umar bin al-khattab radiyallahu anhu da ya saka mayafi guda biyu bayan ya ba wa mutane da daya yace a saurara ai biyayya ɗaya daga cikin sabai yake ba za mu saurara ba za mu biya ba saboda ga mayafai nan kara ta guya biyu mu kuma guda daya aka ba mu yace ina dan Umar Abdullahi dan Umar Allah ya kara mai da yazo bayani yace ai nawa ne na ba babana saboda mutum ne ka kaura mai tsawo dai ba zai ishe shi ba yace to yanzu za mu saurara kuma za mu mene za mu biya yanzu wani gwamna za ka gaya wa cewa wai wai wai wai ka shiga motoci yadda mu babu da su ina ma ga security suka baka ka zo gwamna balle shugaban kasa shi ko sai ya fara shugaban kasa sai na wurin zai lawan shugaba ne na duniyar musulmai gaba daya to kaga abin yana canzawa mu din mu ma mun canza yanzu wannan juma'a da ta wuce ba ta jiya ba a masallacin zamfiri wadda da yawa an sani wani ya ɗauki ƙwararri yana karantawa ashe hanta da ke so ya kaga talaka ne dama ya kara wa kansa talauci yana sata bai san waɗansu suna nan suna kallon shi ba to bayan ya sace sai bai nutsu sai ya jefa tsakanin dispensa da katangan masallaci na jiki ya ɗauki ruwa yana sha wanda ya gan shi sai ya gaya mai hansa bai ce hansa ɗinka yana hannun wani shi ko ya je kai tsaye je same shi ban hansa ɗina sai ka ce wa'ayi ya so mu rantsuwa zai tube riga a caje shi aka ce a buga waya aka buga sai aka gaga sai tana ƙara ga kofin bai kara shan ruwa ba kaga irin wannan talakan ai muna da su da yawa ka yadda su din can tabbas suka narke haka mu ba kasan ma akwai matsala gaskiyar magana shine kowa sai ya gyara kuma kada malamai su ɗauka cewa mimbari a lokaci guda zai iya gyara komai illa dai Allah ta'ala ya bada agaji a irin bayanan da su farfesa suke yi ina ga zai iya samu mana wato ainihin mafita da yayi ne da muke ciki ina ba da shawara ga wannan gidauniya wannan ɗauka da aka yi a samu kafafai na labarai kamar tv tv da yawa a yada wannan karatu domin al'umma ta mora domin muna da bukata kwarai da wa'annan bayanan masu hikima kuma masu sauƙin fahimta ba tare da wato ainihin tuhuman wani ba a su kuma alamar da na gan su a nan limamai na ga fiye da goma na juma'a suna iya a akan wannan maudu'i domin a fa'idan ta kai ko ina mu mata da suka ji abin da malamai bayani ina babu laifi su ma su yada tun daga gidajensu akwai bayanai da ya faɗa wanda idan namiji ne ya faɗa a gida yana iya jawo matsala amma shi kaga da ke bayan tsoron matsala kaga ai ya faɗi ta yace mijinki yana iya cakawa hansa ɗinki in duba domin kare don sai kina ma'amala wadda bai dace ba to kaga wanda babu magana ne idan lima ya ce ba don ta kawo hanset ana ga za ta ce to to an ce maka ina kaza ne kaga an samu matsala to kuma kai ki ce ke kuma shi ma ya kawo nasa a duba saboda shi ba haƙƙin ki a kansa ina fata an gane da kyau da kyau a sa'an nan ya yi wani bayani na dan tsorata amma dai haka abin yake cewa ka so ba da kanka to in abin naka ne na abinci to da gida za a ci gaba daya kar ka zo ka taki abinci ka ce wai ah, a malam ya ce a ah, ka soma da kanka wannan abincin naka din nan a kawo shi kowa ya taba ko ba ba koshi bane a taba tare ina fata an gane yawa kuma sira ne kuma wa kanka kawai ka ce a ah, farfeso ne faɗa a yaga wannan yadin kowa ya samu a gidan shi ya fi kai ka ɗinka babbar riga sauran kuma ka ina fata an fahimci wannan da kyau da kyau abu da ƙarshe shi ne wannan karatu da aka yi mana muna fata Allah ta'ala ya sa mashi albarka Allah ya sa sanadiya ne karon imanin mu gabaki daya wanda suka yi hidima kai komo Allah ta'ala ya biya su kamar da Allah ya tara mu a wannan waje cikin aminci Allah tabaraka wa ta'ala ya tara mu cikin aljanna wanda ya fi ko ina aminci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullah kafin yi bayanin godiya daga mataimakin shugaban kwamiti akwai an sanarwa guda biyu akwai cwc meeting da allah ana sanarwa ranar 15 ga watan disamba sannan kuma sati mai zuwa akwai family day takwas ga wata kenan za mu sanar da venue din insha allahu da time kafin kuma wannan jawabi akwai dan alamar girmamawa wato plaque da muke so mu bawa chairman kuma mai mana lecture prof kafin a yi bayanin godiya zan kirawo chief force ɗin shugaban zubairiya foundation na abuja ya taya mu da presenting wannan plaque ɗin za zan fara da chairman za a bashi ta ne ko za a zo nan kwanke wannan kamar wani tsarin mafiya ne da za mu fara wa shugaban taro shaikar zai bello saboda nuna godiyar da kuma fatan alheri gare shi saboda wannan hidima da yawan a kalmar Ah, kamara kuma wannan jami'an eh, na godiyarmu da fatan alheri ga shi sheik ah, professor dr ah, mansur yalwa تبود ودنا كلمة دائمنا على الحق الأخير شيء سبب بارك الله خير ما شاء الله نتراو حتى نتنسو طبعا بيبيع رئيسنا ومجا wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a ah, hakika ne gaskiya ah, ba abin da mu ci sai godiya na farko su kuma na mana godiya ubangiji san da Allah ba mu dama muka san zuwa wannan wuri ba ma zuwa kowace ba a'a tun da muka shirya shi muka kuma ne nemi sha'anin da ya shi malami mun yi kokari kwalli da suke shi a wasu dama da suka wuce malam yana da hidimomi da yawa kamar da aka bayani ba kawai a najeriya ba har ma kasar waje a alƙaƙadin a gaskiya ma cewa muka yi cewa ya yi da ba don mun samu dama ma wannan hotun yau an samu shi zuwa a wannan ba sai dai abin sai shekara mai zuwa saboda hidimin da yake shi suka da yawa ƙwarai da gaske a za a tare da duka so da wannan abu shi an zo kamar yana da dama amma kuma wani da ake so a yi aiki a mai shi ba tare shi shi kuma ya ke cikin ƙwarai da gaske to mun gode Allah da yawa mu dawa a ya samu daman aiko mana shi kuma ya zo ya kaddamar da wannan abin bayan haka suna son mu bi a guje mu shugaban taron shi ne malam tajidin da tajidin a jibin a ta tajidin yana nuna zumunci kwarai da kuma kauna da wannan kungiya ba wannan ne kawai yau shi ne mutum shi ba wasu dama da yawa duk abin da yake yi na zan shi ma kamar yawan da da abin da ake yi ana yin magana kuma yana zuwa a wani lokaci da muke yin a taro na shekara-shekara na shan ruwa na azumi a inda yake a shugabanci a can da abin da muke kusan kowane shekara kuma yana ba mu gudunmawa kwarai da shi a kawai abubuwa muna da masa a kan tafi da wannan taro da kuma da shafi da kaddabar a kan rashin da aka bayar a wani lokaci da kuma irin a shawarar da ya ba mutane su zama wani kacewa mu da aka yi abuwa da dama kan yi na tafiya na uku shi ne kosa ah, shi babban mai lacca kamar da aka bayani na jin ba za mu iya gode masa da gaskiya sai dai kawai mace Allah saka wasu alheri abin da ya zo ya wannan ya yi wannan wato shaidi ne a cikin wato littoci profesa ya yi magana kwarai wanda yake abin da ya ya haɗa wani abuwa guda hudu ko biyar ya haɗa su ne guda biyar magana kan kansu kamar yadda tsammanin cewa sai an ware ɗaya an yi na biyu an na ko daban-daban a yadda ya sani amma kuna ganin da shi da abubuwan nan kamar ba zai iya ba a ƙaddamar ba amma ga shi ya magana akan duk wani abu ba gaskiya ba a zama mutum sai mutum gari wanda kuma kamar da shi ya wani ba wannan shi ne irin da ake zuwa sallah irin malaman da suke zuwa suke da basira da yi yi ilimi Allah wani ke kara da ilimi ne kara da kuma. Allah wani ke kara da mu lafiya da tsawon shekara Allah kuma ya kara da lafiya muna tafiya kwarai da gaske akan abin da muna yau dinnan na wuce kan kanta wannan shirye-shirye da aka yi ya kamar ne saboda muna da shugaba na gari shi ne shugaban ah, ita ƙungiya ta gudariya a nan abuja injiniya masu ahmed baya ta hanyar magana cewa ga abin da hamdul fasil kullum abin da muke kwarai shi ne yake jawo zumunci da kuma jawo mutane a yi kuma ga shi yau kamar da aka faɗa yau shekara goma kina ana yi wani abu ba wannan ne kawai muke ba kuma muna yin da'awoyi da yawa muna abuwa da yawa wani na zumunci da kuma taimakon musulmi wani gida to muna gode maza akan abin da yake muna kuma a ruba Allah ya kara masa lafiya shi ma da kuma ba shi ikon ci gaba da abubuwa wanda kuma suke da haƙƙin wato guda da wani abu kuma committee da wani abu muna gudun su kwaye da ke ba za a gane shi yawanci abin da abu ya yi kyau to sanin ne da bayan shi isa ya kyau idan ba kuma mai kyau to abu ba zai kyau ba wani suke mana wannan a sha'anin shirye-shirye muna gode musu Allah ta kafa gari kuma ya kara musu ƙwarin gwiwa ku da kuka zo wannan wuri muna gode muku gaskiya da ba dan kun zo ba sai dai bana yanzu ce ya ake ci ko ba ke gida muna godiya kwarai da gaske da kuka zo kuma kuka samu albarkar wannan abin da aka magana kai wato malam bai sani bane lokacin da muke tare tare wani lokaci muke magana ana magana a a zuri'a ne mutane ta da jimuri ana magana kuma ɗan uwanci muna damuwa kwarai da gaske kan cewa ya zami ne wani yana neman taimako wani ya kamata a mishi kaza wanda kuma da gaba ko banda su ga wanda a waje kuma wanda ka samu ka san wanda kuma abokai wanda kuma kuma kuma yan uwa ba ya uwa ba ya za a ne ya za mu kula da mutane amma yau mana yayi bayani da ni kaina a kan harboyin mu mu tsammanin haka ba ne ba irin masu yau hakkin da yana mana game da yan wanda da su gaskiya ne ya ba tsaro gaskiya na tsaro da kwarai da gaske na san bula babban aiki ba mu kada ba kowa da kwarai shi nan wani gaskiya Allah ubangiji sa za mu ikon a tafi da yadda aka shi a yi a kan shi an yi muna ka da wasu kubar wannan masallaci da ba mu damar mu zai wannan abu a kan wuri Allah ta kawo alheri Allah kuma daɗa taimaka musu aka abin da suke yi mutane kuma suka wajen da a masu yi masa ɗawainiya da sauransu muna gode musu kwarai da gaske muna fatan alheri na komawa ya lafiya to gaba idan na jin a kashe daga yace mu ci Allah ubangiji ya sa wannan abu da aka yi kuma ya zama da kuma za mu kuma dawowa ne irin wannan abuwa muna gode malam da sauran shugabanni da suka a saman wannan wuri Allah ubangiji ta da alheri Allah ya kwabi ya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gode muna kira da ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما على ذلك ولا معنى يا حي يا قيوم بأخلاقك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا رب العين اللهم رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا رب العين وأصلح شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم حفظ بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلم بكم بدلنا وكلوا مثل وجدتم أن الليل وكرة النهار الذي الذي يرجيك عنا اللهم استر عوراتنا وعلم عوراتنا اللهم استر عوراتنا وعلم عوراتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن عبادنا وعيشنا إلا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ونعفو عنه قال الإمام أن خلقته به بذلك Allah ya baka masa alkhairi Allah ya rayu da albarka Allah ya yi masa da shi albarka yadda malam ya zama mana roƙon Allah Allah ya gaishe shi da lafiya wanda suka tawatar da shi Allah ya baka masa da alkhairi Allah ya gaishe su da lafiya wanda suka shirya wannan hadara da ake Allah ya baka masa da alkhairi Allah kuma ya ba su ƙarfin gwiwa su kuma shirya wannan hadarori wanda ke masu alkhairi kamar yadda muka fara a nan gaba Allah ya gaishe su da lafiya kamar da أن tara ana Allah ya mai da mu da الجنة أن kuma ya hada mu a cikin aljanna Allah ya kara hada اللهم انت امرتنا بدعائك وأسنا باجابتك فقد دعونا كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الحمد لله الله يكرمنا بخير